الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا نصافو قويجي يلا بيو ثاني 1435 كالندا الهجرية نعدي ديدي بصافو قويجي دي فبراير 2014 كالندا الميلادية ya ci gaba da kati daga littafin sharhu sunna ya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari wegan sharhu sunna mas'ala ya eshi da guteci manga wa sam'u wa ta'a للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجماعة خلفهم جائزة ويصلي بعد يصلي بعدها ست ركعات يصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل إمام أحمد هو السمع إذا مشتقى والطاعة ملمت للأئمة يبشتي فيما يحب الله ويرضى إبعين تيتي وما يردى جنبينا wa man waliyar khilafa zandon gane gabi a shi khalifa bi ijima'i nasi da ijima'i ne za an yi jinana alaihi wa ridahum bi amma ya daji biyu na fawa amirul mu'minin da ga amirul mu'minin wala hillu li ahadin umajin halayya ya zainin don duwa an yabi ta lailatan nan ga ga alile shi ni wala yara ana na lai imamun cale gan wunde adi imam do ne shi na no eh? an laisa wuce ta baya yabo ko mm. barran kana au fajiran ko zaguru ko zadidi wal hajji wal ghazu ma al imami madi hajji na mai zajina nan gani be ekune zaluwa ne pamba be imam ina wa dan fe dazan wa salatul juma'ati khalfahum ja'iza sallan juma'a na mawajina zume imamu na jo na ja'izu wa yusalli ba'da sit rak'atin zuwa mawaji sallar raka wutan yafsul baina kulli rak'atayn in da ga da takani raka guban dondo hakaza qala ahmad ibn hanbal an ga imamu ahmad ibn hanbali ko من أصول أهل alusunnati wal jama'a jo ezula nufe bishici yan musulmi shi kagun jilin bayan sai ci ana يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا نجا إيمان دي ميباتو يتي ميباتو تشوغن بيبشيجي النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله mai je wasu yake bai da sun yace wa sam'i da milati wa ta'ati wa sam'i da tukbashi wa ta'a melami wa alaikum abudun kai gade da shi ne wuji na ruwayan wacce magana wa yin alaikum abudun habashi kai gade da shi gade wuji fayi mai habasha zane ga cin ya cin yawan gobe she musulmi jinan ga ta da miza jagi nan imma wai kharijiyu imma wai mu'taziliyu ko zane da mi so da gwasun aqida mi tina ali sunna bana bana al imam al barbahari diga wa sam'u wa talil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda ezu shi tukwe zamu lanu tu ye go shi ci je bayana ce wa ce ce mai dajin da yi nona wa le ga babun nan ó jìgà ẹmi látọ ẹgbẹ síkà ọ ẹgbẹ ẹdínwó sàyìn ẹmi látú etí ẹ nẹlẹ òmò ní ẹtú ẹtí bẹ tuntun yìí bá náà àlẹ dìgbà látọ àtàlí màkúlókè fi máa fi lami tó àlí fẹ kí ẹ lẹ bẹ tó ìsinmi jẹ àlí tánà bọ àlẹ bisá àsọlọ mẹgẹ ìnáma tó àtò sílẹ máa rú fi ẹmi ẹ látú sàlẹ ẹtí ẹ̀rà yìí náwó àgẹ́ èdè sí gálé ti jẹ́ ní kó àfá síkẹ́ ti jẹ́ ní kọ́wọ̀ ẹ̀náwó ẹ̀hánẹ jẹ́ ní ẹ̀gà jìkí mọ́ ẹ̀gà lámìtú mọ́ ẹ̀gà ṣìtúpó mọ́ ẹ̀gà gbùsàlá mọ́ ńlọ ẹ̀gẹ́ dídà kúnlé ẹ̀gà ló mọ́ ńlọ ẹ̀gẹ́ yà á lùgbọ́ ẹ̀gà pátá mọ́ mọ́ wajen na suya kai da ya mutazila shi gangan ga kawari jiri wa magaji ya ga al'amur bil marufi wannan ya anil munkar ya yi jin ba mu yau a tiya je sa dabobe a yanga tuya shiga a fi'un maha wa a fi'un rasula wa ulil amri minkum

a gaga ya bani wa fasikan ciki ko ya bani wa lembayin so ci jani na wa tiya da guwa saboda wa gaga wa guwa ma ba na na gan ba na zalunci na waje shigo wa ma a ke to ba wuce wa nga lefi nga ji foro da lefi e wa ga mutu ya tiya kibo ya tiya lefi wa ya bani a daga lasa ta ni makulokin fi masu ya ci alkhaliki wannan ma da e tiya ga wa da goye da shi na ma wuce ga e da ci wuce zuma na dai adalci yana suna lati ce la ya jiri manna na kushen anu kaunin ala an la ta jilu idilu a karabu littakowa al'imam al-barbari ce yawon mawali al-khilafa don dundunan abi aji khalifa bi ijma'in nasa ne wani dahun bigi wa amirin mu'mini wa ne ga inna al'imamu imam al-barbahari wani labayani labiyawa babun teke zajen ci ga ajiyar dushe musulmi ko alul hilli wal aqdi jidabo naje je takani yan manjo be umar rawo ji be siyasa ji nan be ya soja ji nan ngo ji ga na ko ndaga ikiyo zanna ji aga ke bi ji ja chale do ji cewa za ja mu amun min al amni awil khawfi azau bihi wa law raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alladhina yastanbitunahu minhum wale inna dan me ko ne lale ducina inna zamani sayyidina wale inna da mine ko na ali ko khalifa zamani zumaya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam sharaji no ga ya aballahu almu'minuna illa ababakar sai ci ga Allah gobe mu'mini da na jali fa zumo gure sai na bakar wani mai gana ne za a sallam gamur wa ababakar fali salli bin nasi ya ji za shi foro ya ji sai na bakar ya ji foro sai na bakar ya za shi salla da hadis na ni za a sallam ya zabe ga ni ga ni ga ni ci bi ya su a ni ga fati ababakar ga da bayan zai sai na bakar ne ba sai da wani abakar ga ya khalifa zumai mai wani in na shi shara shi wo na ji lawuci wuna an mando ciwo tun mu dazun ga nesa sotu ga da wani bebe wale ga kakunan sayidina usman na umar kamu jajalina wa sayid na usman sayid na zan bezan wa ci wa zamu ci tsanci wato a sata ta bu ali shi shinimi na gungo a rilu la bi na ne lamari ya ba ci zuku ebe je khalifa wo khalifa fayin kaimu jajeli na wula zaune min da na halifa na sai na bakari jiyo sai na muru na ege ta ci e musulmi yo n ga bi aje khalifa ebo amfani da yi na wula ko wula bindiga wunda kula a ya ta ji galaba ta gwamnati overthrow ko a tashi gishishi da ya ga wace da ta wuto yin gobe mai gona a gaji hannu wani fasada ta bebe ga malaka ku ne ya zai dubnu mu'awiya jihar jeli zonan abdulmalik ibn marwan wole in bi aje khalifa e shi ma bai ajiyu amma mitu yau ne don ko mun ji ga best way ne daga shi khalifa ne zi sare amma musulunci e jiri ayatu yin a'lal maslahataini wa khafil maslahataini maslaha guba ngai compete wale na to ga wacce ga ga wajo ko e guba mun ga compete na to ai tije ga ga wajo ba no jiga bi jima'il muslimina na mun jiga na wa jinufi ba wannan na ngai ga musulmin dondo دولي ولا da دولي أما amma في ji nufi الحل والعقد alul الإمام البربهاري بانوج والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين وهكذا قال أحمد بن حنبل nole imamu edushici ajiye tun da bane da shiga lohona rawu litafi ne ga alaka musultaniya ya almawurjina nan ga alaka musultaniya ya abi ya ala alhambali wani mai litafi ne ci are ka litafi ka kai ya ce ya tun ya dushici shi zana lai da jijiyar sallar juma da iji guba bai na ga ya ebe su ci juwa mutum su lidi ya e, juma su lidi e, ya idi ko kuma hmm. ke juwa mu lili man ya jima mu lili man ya idi wale kan ga gali ani wa ji ni, wa ji ani no no oyi da gugu oyi da didi khawari ji ga ga ka ga khawari ji ga ga da ga fasi ki aya agbo sallayan shi aji magana ga ka ga da wuja ka ga da ji mawul masuma ya ji ya ayan a ce gbo sallah to ta halu sunna juhuba yace ta'awunu alal birri wa taqwa wala la ta'awunu alal ismi wal udwan e tun waya lokaci girge ma tun wala lokacin da lemun daidai mini ya tune ga shi ce lona da shi ga jiki ga danga ajiyo lamarin aji a da da aji ko ka za a jarafa polisi je jabon nan kaza abun nan kaza abun nan ba ka zai jiwo ibe ce jiwo al jihad iqamatu al jihad ibe ce jiwo amma da zando raji zando za zagu wanda ya jabu a ga so ai group ne sojojin jindullahi inda ci inda ta da jaso a ga jamaatu jihadi inda ta da jaso a ga jamaatu fitnati inda ta da jaso a ga jamaatu muslimina inda ta da jaso a ga wọ́n gbọ́ àti àkọ́jùkọ́jù padà ń gbọ́dọ̀ ńlá ẹ̀jẹ̀ ńlá ẹ̀yí ìdè ọ̀gá ìdè ìgùnkùn mùsùlùmí náà eégùnkùn mùsùlùmí tí ọba ń bè tí a. wọ́n lè dunu kó mọ̀jú wọ́n lè bá àrùn agúnjà ní wọlé ńlá mọ̀fọ́wọ́dà lọ́nà àdàdí mújí màmá bá mi kama. ẹ̀fọ́ ni lẹ́mbẹ̀rẹ̀ yẹn wani jihari shi ndo da mai jihari ndo jihari fi sabilillah wani ne la kula musulunci ne yin eh, daga jihari dan wani jihari wa dili jihari wa dishiri jihari ajira ya ta al masalib al mafasili daga da na dan guri dora da jifi kina da musulmi shi wa ma ji sallaye juma wasu rasu juma'ati khalfahum ja'iza wa ma ji sallaye juma zumaye da shi na jo kaga ifasiki kaga jilefi ebo na salla wa jizu ma bo salla na ma wa jizu ma bo ne ga kalima musulmi bu ngo jiga nya ko nga mala sayyidina usman ka kuna da ga sayyidina usman aga na usman da kazeli bi za jore nga shi zo sallore umaju nga ili manyare imamu tu yore sayyidina usman ga yabni aqi iza ahsan an-nas fa ahsin ma'ahu ila ga di wajibi wajibi ya gani wai za a sa fashtani bi hu amma ga ka majin jama ne ya gangari ne yamma ya sai kina jine sai na Usman na gamu eh numa goba o kayin tiya wai ko zai ji annabi bari ne gake da jita sallah ri da onore sai na Usman magagbu sallah ngai tuye mu wale sai na Usman wa gaga mu a gaga gbo wa ga ile tiye ga defend ni amma ne ga maslahayen musulunci zane je cinye wani maslahayen ci tashin ba nan mun jiga wani sali ba da tattara ka'aci nan matsala ne matsala ya fi kyau ebe na tuntun zuma ya sallayen juma'a bu sallayen juma wunde ya rati ba wunde ya rawati ba da na gabe masallaci na wuje ko wuje tayyatu masjid wuje ke wuje du ko a a dukiya a tuzuma ɗan energy ne ngole sallan juma wọ́n jìgá oúnjẹ rẹ̀ wá tí bùjẹ́ kí ẹmúná zúrù bí lásàrí ṣe zúrù zuru a and the rest yana yana juma je ne kiyo waje aje masalaci ai da waje tayyatul masjid ko to maliman ga ji to to ba da waje kiyo waje na fila raka ku bayan ne jini fila nan mun jiga kai mu waje juma na waje na fila raka ku ni kai mu mun jiga mun ci to ko waje fahimta ko eh eh amma ga wale umma ke je ga za shi mu kawo malikiya jiwa da lai mutu ga liman ga ji to ba da waje kiyo waje na fila hin wanda yawon tafi hali hadisun yá nabi sallallahu alaihi wa sallam ba ẹgbẹ́ ìmá muhammad muhammad mú gaggan ya zaji na fi lára káàkù tún zumu zùmú yawon yawon tafi raka agu ba ko sai nan na ga lalaba muhammad nan maza bayan hambali ga wani ta matsalar na naji ji ke bani da nan waga da littafi ya a shari'a ya al'imamul ajirri page 21 wegan al'imamul ajirri gan babu zammil khawariji babu ne gagan etiya ego kuya khawari jijo wasu i mazhabihim gan be boye mazhabi aina wa ibahati qitalihim gan gan be ibahati boye gungune wagwane wa sawabu man qatalahum aw qataluhu gan gan be lada na waje ya zane ga gwa ko zane jawari ga be gune ne wo jiya na ko e bona khawari jiji ministiran kun musulmi rabu a tiyaji kafiriya lord ya na ku amma allah gusa musulunci sarauni ebo na a fe la musulmi ji wu a mafe la kijin a mafe la zai je jibu ta kuti na ya hawari ji ma ja fe le gan wa jiki a wa ji salla zume fa su kibwa wa ji sallah zume kibwa zumaya fa bwa kibwa e na shi mai laji hujja na nga da ta litafi na na alfisal filmilali wal ahwa'i wal nihal ya abu muhammad ibn azmi az-zahiri volume 3 page 94 ibn azmi ga za za a ba taifatun ilanin latarin salata illa khalfal fadil wa kawai khawariji wazzaidiya warrawafin wajen wurin motazila wa ba da alisuwa kala akalun illa juma wani da wa kawai ba da alisunna ko sai gaggabi wahtajja mani salati ta ga ma an ga da ba da alisunna ta ne bugo ga alagwa sun ga alaka sallar mai mai fasti ba no energy wurin alisunna itanin wikiyo eri sallah zume fasi ke oga sallah di zume fasi ke sallah age e ga na de ti go sallah zume fasi to e ne ga wona oga de za na di fasi ke ade no ti ogu ba sallah no problem no di ana ko amma we go go ga sallah gba zume fasi ke sallah waji aya ko a go ga sallah gba zume mu bi taju o to aje dan bidiya nu hmm. ko ga go ga daji o ti le za ji sallah do gbin ga ki akida o za o jo ka ni na nu hmm. ko ga ne o ibn azmi to habi clarify ga wuce yi gboro mini ne na ji hujja na aja ga inna ma yatakabbalu Allah min almuttaqina ga yi ce ta goyi ba da ni ga zai suna so ko a caja ga so zanaji mutta na zanaga da mini muttaquna ji ba su so ko a gaskiya nan ka ko a sallah ka so kuma a sallah wa ya go sallah ko ko ilaji fa ida ga irin nan ibn azm ji fa yuqalu lahu ya ya jaga kullu fasikin fasikin dondo idza nawa bi salatihi wajh Allah abeke fasikin dondo wanda ga ibe niye sallah nu jine bo so ko bujo fo wa fi zalika min al muttaqina ga hali da zamu ga fi da miye muttaquna jo wa salatu fa salatu mutaqabbala sallah na gago wallahu lam yakun min al muttaqina ala ga ga nuru a ce min muttaqina jibwa illa man la san balo sai zai je zunubi nan. masta haka hadu a zali sun bada rasulillah zanuru a yasun nan ga usmani wa ka Allah ta'ala walau yasizullahu an-nasa bi zulmi ma taraka la zariya min Daba. walla ya juzu ibn azim wato ungwayi alqatu ala alfasiki no ga hukunci bai tiyan fasiki ga bi annahu lam lam yurid bi salati wajha Allah ta'ala ga ka sallanu jinon jibo so ko bujiya wa man kafa bi hadha qad kafa ma la ilma lahu bi ibn hazm zan duwa da ga ilmi zan wa ga yana je ilmi wa nan wa qala ma la ya'lamu yana mu ga nan je ilmi wa wa za ramu da mai ramu qala ta'ala wa la taqafu ma laysa laka bi ilmu ko ga lami ga ga yana ko ga lami to yana je ilmi wa nan mare so ko ga wata kulu na bi afwahi ma malai salakun bi ilmi ya da dagin tare je ne ya je da ilmi wannan wata sabu na wa na wa inna Allah ya zube mai lega na lega ba baje ga cikin wuya so ci mu khawariji mine na ja da ji da shiga ya ba fasi ki sallah na ja ga inna salatal ma'mumi murtabitatu bi salati al-imami aga sallah ma'mula wala sallah liman e ko ka sallah liman ja te ma'mu to aje ma e ko liman ga izadi de ma'mu to ga izadi wato ci biribiri ya jone jone ne ibn azmi ga wa haza ga yatul fasadi ne ba mutune ko nga ya gamba na dana ya nau kaulin bila dalili ya bude ibn azmi ga yadda noto ya goyane da dalili yana bal al burhani butilu dalilu to da bude lawo ga yadda ya sala gubiya ne li kauli la azza wa jalla ko la tana ga la taksubu kullu nafsin illa alaiha rai zan doro a a sai ni wani tunu wala ta zai wa ziratun wizra ukra a lale fiye zanna ya zanna wa dawal irtibatu ha guna qaulun bila burhan ibn hazm na to ga sallayen mamu na la koyi liman eh ne gone da dalila ne la min qur'ani wa la min sunnati uji daga qur'ani ba mai daga sunna ba wa la min ijma'u to ijma'u ba wa la min maqulin kanka lo to ma je ra ne ya wa hum kad ya jima a to ne na ta jima wuji ala na tarat al imam la tanu ba tarat al mamum ke le li li imam wa kin ya li imam wa wala qiyamu an qiyami baro na maliman jina wa kin ya baro jina mama wala qudu an qudi yadna maliman fina wa kin ya sai liman ya wala sujudu wa sujudu li liman wa kin ya jada mama wala ruku wa ruku wala niyatu an yake fa ma mana zaliti bad lazi tadda ure idan ki ba fiye nan yes قال يا دولاري ابن عزم قال ايضا فان القطع لا سريره الذي ظاهر الفضل لا يجوز ودباو كنت زانه ظاهري وليو بي علامه مسلمشي wọn di sálà wọn di àlùlá wọn gbọ́ kuranu wọn ṣòṣò sálà náà zọ èrí kíríkì kájọ náà ọdún ọ̀gẹ̀ ní ìhun jà èrí ti bò ní ìhun wo ní sọ́nà wọn tẹ̀lé ẹ̀rín yìí mẹ́jà iná bá wà sọ́nà ní ìlànà tó ìzọ̀tún fọ́tà wà lámùrù fi zálí kàfìl fàbílì wà fásitì. wọ́n lé lóko tó zàgún tó zàdédé ẹ̀dá ẹ̀dí òde lé wò ní sálẹ̀ wasu an da wulayen sali an a hadi wa ta zo zanu ce ji sallah ya zanu ca wa an na kula hadi sali an na zanen ji sallah jiya ji tashin kala ta sa kuma ajibu da iya Allah ya zane izaje sa ko ne ga izaje gajin ya mitu So waje ba bi zalika duru an na kula da in da ila khairi min salatin aw hajjin aw jihadin aw ta'awunu ala din wa taqwa fa fardun ijabatu wa amalu zalika alkhairu ma'ahu zan do ne ga izaje ge nti ìlà ìṣe bá sọ̀kó lẹ dóòlù yòó ndé bá sọ̀kó èdè ẹ̀dí sálàgà wọ ẹ̀jẹ̀ jọ tú ìbọn sọ̀kó gan wọ́n ta ọ̀nà alẹ́ ìbílẹ̀ wọ́n takọ̀ ọ̀la ta ọ̀nà alẹ́ ìlẹ́sùn mọ́lòdù wa ni. wọ́n máa ń dà á ìlà mùnkárì lẹ́mí ìlẹ̀ àdí ìjà tó tànà mọ́gá ìlà ìṣe tún dèdè ná. ogun ngwe wa náà alámi túnà bal faruda difa wa man wa obi lai Tala na ta'ayyat sai cuji taimako ta mini eh? Eh. Mm-hmm. Ừ. cái cái dùng mà thì mình mua mua sallan wa ya na yin da daga nan jimman ma mu ga yin waya kana ga kun sai cái da sana ne mun ga ke kuma ma ke kai ma mukiya kai ne mun ga ma mukiya mutum daga ya shi ka daga lafiya unga unga da lafiya ne a kama wuje sallah kalin man da sala to ma moto ma ji kiyan eh yes dede zan go ci aja fe la shi an go ci bi ya go ji ganya ko aja gaga adi imama amadu bin hanbali gan etinye sallaji zume zane fijin imamu amaci gan la a gaji sallah zume zane fijin ma a ga misali kalfar jami ngai ya ji sallah zume yo? kala imamu amad ya na haka anil musulman ta kulu kafin? Me ga wani gaji sallah zume yan musulmi ma ba zai kafiri hmm? ima e na ga imam ahmad diga wa gari sallah su ne je fice mu e gane na bai da shari'atu ya al-imam al-ajuri page 68 bagun yoko ta bi wena al-ajuri gana rakami 187 boko? Nga sami zama shiga sami turaji da Ahmad da Abdullahi Amadu ya ba a billa usolai kala ma ya shirya bulmunkiro, min ban ta ajiye salisu ne zane sunjina ƙala la ƙala fa usolai kala ma ya kura Kuran makuluka, min ban ne zane sunjina kuran makuluka na Fakada asubar na yi Alihamid da amusulmi wa tafi Ali ya kanyi kafirin, min zano kaji ne musulmi ba zan kai gari, n kawai ne wakacin hashiya ne muhakkik ga muhammad ibn yusuf ibn tabba na da riwaya hadisin nona na gan goga imam muhammad ga kazana qala anu ibn muflih ibn muflih gan al-masal al-arshad da ibn muflih wutar ku ne anabi lan bacin zon yau imam ibn muflih ga na qala an imamina ashiya an gan wati da bai imam muhammad yadda ne ji wala ne ga jibanin nole ko minha nga mini bo ti tunga ne ma ne nu ga ba e, e na ga ba ni wani e ga na ya kiyo e ga na ya shazu na zai ke mini asabu ma Ahmad ibn Hanbali wani e ga na ga na wani ga wuce ba ni da ga wala diga ne wa nga ga ke mini wa yi ga kiyo wa ji ya albaru bi alfadil to je to je sai na wasu na ji sallah su mai fice sun milita role ko ga cule ni nan abul hasan al-ashari waga lu al-ibadatu ta usul diyana page 29 abul hasan al-ashari mun ga ko imam Ahmad nan bali wala mito abul hasan al-ashari ga wa min dini na min dini bo an nusalli al-jum'ata wala ayat wa sayra salawati wal jama'ati khalfa kulli bari wa fajir ya ji sallah juma to sallah idi to sala ne kenan to jami ne kenan sunan da gurbe da dede kama ruwa anna ibn umar kan yusali khalf al hajjaj ibn agon wa daga abla ibn umar fi sala sunan hajjaj ibn yusuf wannan al imam al barbahari ne wale mun tolle mu bi hanabila mu yi mu ko abu usman as-sabuni itiqadu al hadith وفعلا في 55 ويرى اصحاب الحديث ابو عثمان الصابوني من انا بلا جبودا nga Allah ji su je le ga waji sa ko min min akida abu don ibu e lo ga bali ta ta akida wa sai le kanu ga wannan ra ko kan ta ga wayara e ga mun ji iye le ga akide ko yo ko ele ifasara ele ga mun cinu nga don nga ashabu al hadith min akida abu don الجمعة والإيدين وغيرهم من الصلاة خلف كل إمام مسلم وصلى الجمعة صلى عيد وعظمي إمام جند من المسلمين برا كان أو فاجرا وإذا قلوا إذا دي ويرون الدعاء لهم بالصلاة والتوفيق والإصلاح أما يلقوا بعد وعيد تشجيل فقول عقوم فقول عفلا كيركي الشيخ عطية محمد سالم لتاتي يتاتي مطوى دعاء البيان فولم 8 page 291 ga amman hanabila ga amma hanabila ji فقال في المغني ومن المغني ابن قدام ما نسمع الأصل فرض الجماعة الكتاب والسنة والإجماع الأصل معنى دليل اتيا واجب تشين جمعة بو قرآن بيصل بإجماع وانت لا يجب إذا نجا لصلاة يوم الجماعة فصعوا إلى ذكر الله أداك شيء ابن ابن ابن قدام تقال وتجب الجمعة والسعي إليها واجب ونوع دا جمعنا sawon kane mai ki ma sun ya mu dadi a jeji yo da ne lidi ya sallan juma ne wi alu suna ku idan bidiya au adilan au fasikan ko ma wi adili ku yi fasiki na salai ahmadu na ga imamu ahmadu ga tibo wa za a wa shula ta ma imamu zai adilo zai sunni a ta te da shi na jin to adila ku ji to alu suna ne ezu ga nole ko ibnu hazmi wegan alfisar filmilal wa nihal wal ahawayo ga waza haba taifatu sahabati kullihim ga waza haba taifatu sahabati kulluhum ga sahabati min ahad minhum aga zai dace ba min fuka ya ta yi fuka wa ta bi ne shi bayna kullim bata min ahad minhum a da tele ba mini awa wa aktaru man ba dagu nan da zai duk nan da zai duk ma wa jumhur ashabul hadisi nan da jumhur yan man ya hadisi huwa qawlu ahmad na ga imam ahmad wa shafi'i to ga imam shafi'i wa abi hanifa to ga imam abu hanifa wa daud to ga daud ibn ali ga dun to ga jana illa jawa sawati khalf al fasiki aga ja'iz waji sallahu mai fasiki al jum'a wa ghairiha to juma to na da juma yana wa bi hadha naqulu ibn azm ganna na ga yelo be wa khilaf hadha al qawl bid'ah ganna na maliyan na ba ibn azm ganna sai bid'a fa ma ta kharaqatu hadhihi min asabati ladina adraku al muqtara ko ibn ubaidi sahabin boli min ku na yi ku gangan da muktar ibnu ubaidi wal hajja to hajja ibn yusufu wai ubaid la ibn zayyad ubaid ubaid la ibn zayyad na wa ubaysh ibn dahla wa gari min an salat ya da min ya gode shi lagan daga ne zane yace zu sallah wani aya ne a ba sallah zuma ba na wa la saqul fisaqi la kawa to fakan jinnu sai faski ga da hajja ibn yusufu gangan muktar ibn ubaidi shi wa amma al-muktara ma muktar fa kana mutaman fi dini mazmunan bil kufra wa ta ta muktara ta ji tuwo ya to ri dabu amma to sai da ido fe bu sa so abi fe bu to salla ebo eh ebo go ezu ga shishi don wani jiki a nan ogun shi musulmi ga mai wajen ma ń doro a bi da ne bi tira ne nan jima jima jini da nan jima ya kpọn dabu ko ma ya koli ji ma ya baraka dabu ko jimai madina dabo jimai jariya dabo eh ngoni jimai sakata ko dabo jimai ansaru ansaru islam kan ansaru dine ya Eh, ansaru dini dabo jimai ma saba dabo jimai ilata abin da dabo na so ba yi dino jimai fara abin da dabo ba ta na yi gida ah, ba eh, eh. eh wani ta ke da abin da bai ne eh da ta ke ba ta jima ne yi zai ce ba dai da abin to ba dina ni gomu ni ta ji sallah wana sai mi ga daga bidiyo har da ba mu ga suna ta madana yi suna so kure ma ji ke yi gajin gajin na zuku mun ga yi e za a shi wa gogon ya ji sallah gida buwa ga wa ba izala gida yi sallah amma ga da mi na masalaci izala ya bo wai da wai da ji sallah masalaci kwangila in to asi mi no me yayi ki don yusno zo ko ba to ga ìgbàlejò abásánlá àgbà àgbà ẹgbóòdì ìgbòdòsógbòdì ìyára àrà abásánlá abẹ́lẹ́ ń lò títọ́ àwọn náà. ń lò àwọn náà usman ní khalifa wọ́n di àná kó àmọ́ àwọn di sálà zùmọ̀ ibùn àbí muhaid sayid na usman wọ́n sọ adé ní ilé kó àlejò yàgò sára gẹ́wọ́n àdé àlejò náà. ibn abi mu'ayt madana we je kiki zaid na usman mun ba sala da sun ya bi ko kiki ya bi ko ibn abi mu'ayt kiki zaid na usman ya so hmm tubu ila rahman min ta'tilikum wallahi kuma tawbatan nadmani wo ji ana ko zan go ci ga ya gba zai sallah min shi wawo aja ganga ani za sun ga yau mun kauma kaum a kitab akram min ta na shi lai ganga daga mu qur'an ba gano e gogo amali gan amma qur'an ba gano shi gogo ya ba da shi sallah no ne one shiwai no ne na shiwai rinne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaya ummul qauma akrahum likitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة ولا يؤمن الرجل في أهلي ولا ولا في سلطاني ولا يقعد في بيتي على تكرمة إلا لا تكرمة إلا بإذنه وقال الإمام عبد الإمام إمام أحمد ومسلم وأبو داوود وتلميذ ابن ماجه وقال الإمام النزاهي abi mas'ud zanu sai jami'u sai ya hadisi 8011 annabi za a sallam gaza na shi da yajin gaji gan kuranin ba gana kuranin ba ga yirin ni da ya sunna ya gana suna ga yirin ni ga kai jana yin amma ya ga ke yirin ni ji mazu da ne ya yi ga an gana amma wa lo ni za wa fe e e e ba ka ga ba jo wace da shi za mu ci ya amade, liman ya masallaci wucin ka liman ya wuce kun ga jirgin makanta ya wo wa ga agba sala liman ya wuce yawa ya gbọ́ wa ganga wa makura ni gbagbo ya bugan wuce wa ya ji liman dole ya nnu eh, ngole musa ngole ngole ga wa ji liman wale ne falala da ciwon nula ya wani hajja abdullahi ibn umar da nan fejin fejin sallah zuna a jihar ibn yusufu imam al-bukhari mallaga wacce yake tabul hajji babu taji bin rawayi ma arafa wajen na ku annabi isa alayhi salam wani sallah zuna imam al-maji daraja annabi isa ma ta daraja al-imam al-maji yabo na annabi sai ce mai min ya wuli da azumin na rusuli annabi sallallahu alaihi ga minna allazi salisa alaihi salam khalfahu mini boye za da buna annabi sai na je maryam na ji sallallahu alaihi wasallam abu nuhaim galibi kitabul maji wa daga hadisi hadisi sai do sai jami'u sai raka mai hadisi 5920 wo ji gani ko zanu ta ji la shuba zai ga ya agba ci sallah kaga kaga ya eh a ya gba kada a ɗaki ya a sallah su mai wani ke lashi ne a ga sai na wasu man karshen rayu na wani febe sallah sai sallah ya juma'a ne kuma an febe lo juma'a yau ne mini dalilin ya juma'a mai wajibi wuce a ƙasadi da ƙuranu idza nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah annabi sa sal aga to ci gari ya ga imaji na ga idza ga da li sallah ga ji da zo lo pe pe to ci wa zaru mai laye ko luwa annabi ga man taraka juma salata marratin da ga juma luwa zu gutana mutawali ya tina mi tudo jina ni ga da ruwa ti ma da ruwa ndore na taba Allah wa ala kalbi to ci ngai ke bayu imam muhammad al hakim ga mu be daga hadisin abi qatada sai jami'u sajjada kana hadisi 6140 سيدنا عثمان مغان جزوكو الامام البخاري لدي سيد البخاري كتاب الاذان باب امامة المفتون والمبتدع بعد يلي من بعد يلي من لي مفتون من بدن بديانا ركنا حديث 695 ابو بيدة قال ابو بيدة وقال لنا محمد بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه هو محصور نوع قد ما سيدنا عثمان بو أما سيدنا عثمان دكني إكيوا هكونا نجيغاه سيدنا عثمان بينا أتيغاونا فقال أغان أنك إمام فتنة أغان إنك إمام فتنة أسيغان لمن وتيغاو إمام يتتنا ولتعرج فقال صلاتي احسن ما يعمل الناس سيدنا عثمان قال صلى قاعد يجمعني يكني ذا جلو نبو فاذا احسن الناس اذا قاعد فاحسن معهم ادي جاي واذا اساء اذا ما قال اذا ما جاء مسكم فاشتني تو يا غني دي انجن جاي يعني ẹni لين gbára ńlá سيدنا náà ọ̀sùn وانا ti kí سيدنا anìgbàdo ní ọ̀sẹ̀ náà ọ̀sùn máa ṣe ṣe òjìdájí òjìdájí sálà yẹn kuyo zane masalla ya juma ga ce mana salla na waji na yi zuru un jiga juma ga waye ja zuru wajen an lo cima aji wa ga yadda ko gashi yadda ya ci aji ga ta lo cima sai ji sallah cima yadda gbogbo ngai maza bayan sanar bujo to botoci ba na wa daga ngai maza bayan sanar bujo nan kuma na ìrìnà ìdẹ́gà àlè ọba tí lójúmọ́ àwọn ilé ìdé ti bá ṣe é lítà sí yo wọ́n kì í fìtàn ilé ìdé ti fàrúwá kí ọyàn tó zọmọ láti àti dẹwọ̀dì àná ìdí méje ti fi ọjọ́ ìdíwọ̀n bá ń dáná bàǹdú òwúrẹ́ ìlàwúdé dandanà kó ìdí wọ́n ti yé gẹ́gẹ́ tí wo ẹgbọ́gọ́ ẹlùdí tí ọ so be careful eh lai ci gangan na extensively to this level na na da mini shubu a to wanda problem ne bi de ila ji na are na no ke ji ma ya e zo da bon da ji da da zamfara abun no wanda su tuba wa wala wanda su tuba wo wanda wo tuba lo ganin kuma sallah na wuni sallah da dai sallah zo sai ki jongo tuba gala wudu ma wani

nga jin asubara ka guni da ke dan ba mi jin be na usman yudi wula la yake nufi nani to kuma kun sai na usman ba sallah idan da ci ah kila ta gban wa yo ya je ka je zamani a ne da ya zage fi a ce ganzawon shigar a ce bula da ga ne daga latala ne ga bula ne kuma ni a ne bi ko ga ne wasu ko mai wato chu hmm. láti inú alẹ́ ìṣẹ̀tọ́ ẹ̀rẹ́ galúgbà ṣe tàbí ẹ̀tún òsùn mọ́mọ́ ànídìgẹ̀gẹ̀ ẹgbẹ́ ni wọ́n ti jẹ́ àná ànídìgẹ̀gẹ̀ búlá rẹ̀ náà mọ́ ànídìgẹ̀ gẹ̀gẹ̀ jẹnu tí náà jà àmọ́ mùsùlùmí kú ìtò tún hàtí yẹ ba ẹgbú fásitì àlẹ́kẹ́rì ko laji daga musulunci da kaga waje laji fitina ta ba mutunci a musulunci a لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك yau ji gane ku ta al'imamul barbahari ke ci gaba ganci ga wal khilafatu fi quraishin ila an yanzila isa ibn maryam alayhi salatu wassalam wal khilafatu khalifanci ma quraishi ci shiga a jikiyo a ga jinin illa an yanzila isa ibn maryam har bi kuna nabi isa mai giya maryam na wace jina alaihi salatu wassalam wa man kharaja ala imani min a'immatil muslimina dan don don maga ya ci gan wa go go shi ne go shi musulmi jona fa wa khariji zan khariji yo qad shaqqa asal muslimina sannan wa ni boye musulmi shi gafi wa khalafa al-athara ma li asaru ya ni sa sallan ba wa mai tatuhu ta tatan jahiliya tutsuyen sannan wa tutsuyen jahiliya daga wayo ko ba nan man ga wani khilafatu fi quraish khalifanci quraish ci shiga ajin ila an yanzila isa ibn maryam har bi kakuna annabi isa ne je maryam na wacin jina na alayhi salatu wa salam wani hadisi da wani annabi ga al'ayin mutumin quraish zana shi zo wayi quraish ci quraish ga ila kiriki no problem wọ́n ti yá ni ọkọ́ àmọ́ wọ́n ti kí ẹ̀ gan kùrẹ́ṣì tí kagan adi edo ci yi kureshi na zanga ci maji kureshi a ni ma shi zo wa ga wa lami tuwa a ni ba ji zina yi sabbin maryam na na waje shara ga ko annabi isa mazugu wa bi sallah zuma al imam al mahdi muhammad ibn abdullah ne al nan ne daga zuriyar sayyidina hasan ibn ali bona na ce mai lauga da she karshe da kurai shiga mu ake da biyu kin ne da she mafari da kurai shi ga mai sayyidina abakar wannan wa ne don ko ba na al imam al barbar ga man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina ba ga ta ya ci wa goyo da shi ne ya da shi musulmi jona fa huwa kharijiyu dan kharijiyu yo qad shaqqa asal muslimina dan wa ni boy muslimi gafi wa khalafa al athara dan mu muwali atharu ali ba wa mitatuhu mitatun jahiliya ajali dan mu watu su yake watu su jahiliya na ga tiya ci wa goyo da shi na. ke na khawariji ji nan ga wale zanagi ke na zulku wa sira in sai ga anabi anabi ya ga ungau mu ce ga anabi ga anabi jadalci anabi ce ga wailak faman ya adili zalama adil za a ji adalci kaga mi adalci na yau ka kuna za wuce haje bace da na anabi ga ya kurji min bi haza daga zuriyar ya zaja da tiyabu qaumun mun qaumun taqiru salatakum ila salati wa ibadatakum ila ibadati yaqra'una alquran la yajawizu wa la yajawizu hanajirakum yamrukuna min ad-din kama yamruku sa'u min ar-ramiya zan wuci na za wuci sabe shi ya ege kwanfi a sallai da sallai ya ce ba sallai ibada da ibada ya ce ba ibada ya e ba al hmm? na fe bai ba da shi e gba alkur'an ma alkur'an wai gumu ko guraga Eji ji fahimta yana wai gana e la latiya dina ce mi tanci latiya tun daga ya pe latiya tun daga tanci wannan na wari ji a je bi ko ku ga a fe wu musulmi ji e la zai ji yi kafiri shi na yaya ya e tun ya ji maza na je lo dana amma ya le ga tun wani ga ya ebuna khawariji je la musulmi gasi a ce a fe yi musulmi da yi kafiri da ya tuni iri na ji shirka ne mini alama a wariji jo a ti a fe gwendo shi musulmi jo mini alama a wariji jo a fe la musulmi ji kafiri mini alama a wariji jo a yi sufa wul ahlam wawa shi da wawa bo da biyayi a ce ga waga zane nan nan ko ye na ila shi ba ni yau yóò kàyí pàtẹ yẹsẹ ká hóòlì ní à àga àga nàìjíríà gbọdọgbẹ bá wà lóye lagos kágun ìfẹsí wa láàrin gẹrẹ bí nínú. kágun ìfẹsí wa ṣì ń gẹ ṣùgbọ́n màá tún àtàkì lọ pátá aláàfọ mùsùlùmí kò ní wọlé a. ẹgbẹ́ dèdè iná ni yóò lé tó nífa. ẹ nà jíjà àti àfẹ́ ìtọ́gbà káàkiri yẹn tún lọ láàtún káàkiri ṣàánú. káàkiri. misali bayan zanen soja ɓata ikafir ko polisi ɓata ikafir ko ga yato ɓata ikafir da jizu kudurar mutu za ci ko ga lauya ɓata ikafir ko ga shaida ɓata ikafir ko ga rashiya ɓata ikafir fi sai da nawa ne na jaki da yana sunnati wal jama'a ko a zan duwa ne ga ga an duwa ne ga bayan ebo fiska ya ce ce wani gaskiya ci da lawanci da nazari wani alali hadisi ya lai salibi wajen lai lajen na ma hadisi wuce inja. Nawa ne ya zo na ko? wai da shi ga police ba sai kafir wa hadisi ya jala zato shi sai kila gun nari la sunwa don ga la police ba sai kafir ngo ne na jima ne je jema wai da shi ga albi dai bai no e kafir buna ni ga kullu a final mun ji buna ga kullu a final nan tilawa ba ta je kafir ya ne an ko da shi ga zan do wanda ga ga bishan da sara na wajiri da ko da shi ga zan do wanda ga dukku nasara nan wa jike wa jiri da no aga ya gabi shan nasara ko aga dukku nasara ko ya gawo ga ga nasara gaji dukku wace ani dukku ni ne kin nasara ya gowe ni jo eh ko da shi ungai ni ya amma ja ga zan gaskiya kidan wa ji lalace kila inni wadatu wa unsa wa inni samaitu wa maryam wa inni uizu abika zuriyata min ash-shaytanir rajim ibugo to bo tsaye tsaye su ne tsaye ya fe kula an yi musulunci an yi mu da na diga iya kuma rugulu fa yana malaka man kana kabla kuma rugulu e kiya gan biya kan mutu ya bane zai ga kane ne na jan alaka ne kiyo eh hmm? a biya ka tu e bogo e zu bi kiya fa e bone za ga gan wa zu ci gan wa zu wa wa zu ke bi ci nga musulmi ga kirkire e gashi magashe ya makiri shi ma a ke haɗe gallaba ta ciyar musulmi jo makiri ja ke shi shi be musulmi ja ga guba ne a mai goja ni makiri ga su da zanna sai kuka ya kuya na ga wuye ni makiri ga ke so da zanna kuka sai ke kuka ya kuya na ga wuye gyanin wadi a ne sai lau je wuzo tun ka tun makirin doro lafiya ba ta kimo yan na jiga a mawarai iri ade jijiji ya ga ake to ma sungwaye sungwaye sungwaye kafin adi ya da gisa yi sai ya zuji kiyo ya zubi kyafu al-imam al-barbahari wa tutun sun jahiliya eh ndo ile ko wato ne wa ga ga imamu na waje mu baya na ka hadisi muke bai dawo na ga ni za su ga ni ka ga ga da imamu a mada jama'atu a ni ya wasu jama'a mafari na ta tin gurin eh ana wai ana wai ga wannan ga kiyo ya nabi da sahabu ji ta ci wa wasu ba ga wala ji gadewa ana mai ga wani ki hukunci ga lan traffic light an ga traffic light hmm. na ji goga jikini nan izalami tuwa ko round about izalami tu dokai round about a fe da sun kemi na abu ne ki hukunci zannan zanna laifi ji wa da fatawa na dinatu da'ima na zanna laifi ji wa da shirin yin riyadu sali ya ibn sayyid na zai je irin na wa laifi ji ya gwani wa duwa ne wali al'amuri ba ego ne na ji wali al'amuri shiga su shi ego kiwo ego maslaha bi amfani yanzu an ji yan na ji mali dokan soci ba sai goyo ko ibo za mu ta ga kiya. wai jikiya wala mi wala mi turanda wala mi wala lami tu wala lami tu traffic rulani ka police ba jini ba wa ba wa lalace eh kula shiratin lai zafi kila bila fa wa batilu wale ne pa sai itiye mu ala ro ko tu da wala no ga tiya ma ga wai ku ga zan doro a tiyoya wali akika ne bani rujinokuru hmm bagoyi su ne to yi masala ya shi ba wuce yi ci comprehensive ya galibe ce masala na otu ya gbabe da nan ko ji gane ku daga shari'a tun ya al'ajiri da fashe shi ba ne laban ganna shi ne الإمام البربهاري مسألة يشبه وتشي ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الجفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبر حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين ولا يحل قتال السلطان وجعل لي نيزا تشاغانا غودو wannan kuruja kuma mutane ne za ta gawa da zunci gawa guna wa in jara ku ji, zalunci in wani ebo na mu wacce da guna na wuce lagawa tu zalunci uzumare wa zalika li qawli rasulillah ebo ya ni za sallam nu gali abi zalgi fan ga abu zali isbir wa in kana abudan habashiya a kun ji kai da cin na gayi wuji ne habasha cin wa qawli lil ansar be gana nabi ga ansar ga isbir a kun ji hatta talqawni al haudi hadu ka kun ya da gumbe me bayan al haudo na ne sa na sunnati qital sultan inda aqida ya sunna zuciya ga wanda do sha fa inna fi al dunya wa din ebo ne cikin ya ga ya go do shi la dini jin ta ga mai ila jin jina lafiya ba wala su bi katilin rajina a kuraishi lahu sultanuhu wa alayya ismi ko lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'azallahi min kibirin wa tushi wàlọ́sùn bí káàkiri rọ̀jílẹ̀ yìí sọ̀lẹ́ ní àdáza lahu sun ala sultani akhari min quraishi e ban mulki na zanga cewa shi zan ki quraishi rana. lahu sultanu zan ga gitsuna ko zan ga ji mulki na ko zan ga bi da ji mulki na ngole ngai wuje wa wa mu waya ti wa alayya ismiliye ce ne da wuma ta ce ni bo a ma'az Allah ni ke birin wata ce ci go ta ni bi ce ce ci go ngan ne fufu din ne a a wa wa ya ba wa musulmiya Za nema faru ga bidai za mu da gobi da jadiji wa bidai da jadiji ja wa kalimatu Allah ya rubula daga ni. wallan su bi qatilin rajulan yasalun to kwani wuce na'am wa galu litafi tamamul minnati fi siki kitalil fitnati ya Muhammad ibn Abdullah al-Imam mu fe ku ga wuce bai daga masajirun da wal ilmu inda Allah no diga da ko ba na al-Imam al-Barbahari ga wala hilu kitalus sultani na id ma na haramu yo na wagun ya gushi cina ke mina wari jije jina ko ga yi zalunci zalunci no jiga na ya mai wa ga wala kurojin ebo ne gunga igun uba ya gunki ti ya gunki ten gigo edo cina da wala salari waya waya ko kan ci wayi kan ba wai kan ci wa daji ma wa da da to aji gido ga abu kandoci wa lawa kula shi fiye ya ndo cin ka ta wuce ba ke wafe da ke wafe dubu da wasu biyu zo wani ne zuwa minci na wajina ko ya ga ki ya ba ki gato ya gugu ya lese wato ya la ci amma ya wace a mambo ya la governor wa governor ya la president wa president president ya la kaze ji kaze ya la kaze ji kaze ya ta ka ku ku ta han da ji ko di ga ya go ya le ga wuto wucin ga ya ngai commander in chief of armed forces sorry power soja ji fi wubo kai police kai immigration kai joint task force ko hmm. the other security agency ji un ke ga to network lo ga to kin ga cin ga ga wa te mo ko ka ku nan ga soja ja ke bujire be nan wata wa ku aga ta funna ku be nan ga ne ya ja musulmi da ti be ya ida ida te da tu masifa da ta da jin wa da jin malwa wa idi idilwa wa dawa dawajan wa da katujan family ga ga sun ma ki aji lalace wani fitanu jiga mai iri mai bai nigo wannan yarin na na asala ba ya na kamin siyashin kalilacin galabatan kasira kamin siyashin kasira tan bikiya bi iznillahi amma ti kali ngole wata kula mota tatun da wani yasu ne yasu ya ci gwargwado ya iko eh. ya yi wa idu lau masa ta su min kuwa ce miri ba tilkhali turibu na biya duwan lai wa aduwakum ya shiri jika daidai ganci zugun a ne daga almomini kawai kairuwa haɓu lillahi min almomini abdu'if annabi dan maka wani annabi ya kamin fiyatin kalilatin galabar fiyatin kasiratan yani amma annabi kun mushriki kaga bin annabi la muka ebogo ezu be careful gada jẹ o ṣe ya ọtí ajá lánàá ti ṣe ya pamọ́rẹ́ níbi oyin mọ́ gàdé ṣe mọ́ gàdé fìtínà eré náà pàṣẹ ìjẹ́ lọ́wọ́ níbi tí mo ṣe ya àti fẹ́ dìgbà dàwọ́ fìtínà àti fẹ́ na mùsùlùmí yìí náà gaskiya zanne shi a su sai ne ga ya tuna ilu na jihadi yo un ji ita so ta su kowa muke ji jihadi ya ji ni wa zai hmm? ji ma ke wani laifin jake ke shagu wọ́n jẹ́ ẹni ọkọ́ láàká mú jí náà láàbùkọ́ òdù ní ajé àǹfààní ìjọba máa kéde tó àdìsí àgbọ̀ àwọn kéde àdínà alálẹ́ zubi a fàmẹ́ yìí nàgá al'amur bil ma'rufi wọn náà yìí alìlì mú kẹrìà wọn mú gàgà nàgà zanu ṣe nga yìí ṣe àdó àjẹ gbogbo kò kẹrì àjẹ yìí ẹ yìí ṣe àdó náà yìí nà á ní àyìn jìmáwì náà. God. Ṣé àwọn ọmọ ṣe bàlá náà yẹra? ga wanda mini kita da sultana ko ji gane ko da mini suna da gwan da shi ga ne ga wani je na goya na juna sai annabi diga addinin na sai addinin na sai hukun na limai ya biyo kala ga lillahi ya ce ce likita bi bi tucin wani rasuli bi lo likita bi bi tashi wani rasuli bi tucin wani a'immatul muslimin wa amad yanda da shi musulmi ba ni misali da gashi shi ni ga da ga ni ba wani ne ki wani ga na ko sai su ma wani ne ki ko gọvanọ wee ji di same late tun ne zagun mi iwe jina mi ga adin adin same na mi ga mi hmm? ji ya ne mi ga wuto jin jama ko amma ila ga ko shi mun ya hankala mun ga mi a sai zaguru ga uzuri amma ya to sun ga wato sun je gọvanọ mun ga wala je mushriki murtabi fi sabila adin shiga da nan yusun da yaso ya ci ebo nan yanana nga ajani wa la fasadu be imamul barbari ga fa na fi fasadu dunya wa din ya zo gan wa gobe shi cin gole rashin tsara abin da buwa makiri jari a da buke addini gaji lalace a dai a dai ka musu alhaji jan zai ja yin na ga sofiya bunno zai ja ji masuwa da musulmi na ga sofiya bunno da ja ke jin duke lalace na ga sofiya bunno amuro ba shi ga doku wani ya da zai kunduro ja abin da cikin point da gagan yau da yadda ko zai ji madiyan ne bi bata na sukun nga fitan nun naju a tele ga jihadu ta yi ne wanda ga ga tiya ga wa da gobe ci tsare a dabo biya in ni na waje dan wani mu wati ka ni ni wa yuluya wani ni wa wuce sai safi ko la ji fahimta har ya ba na mawuji a wani ga wanci zuwa mu ba amma yana layi ne ci gumi wa ba sa'in za wanci labi lagwafe ni wa ne bane tsari da wato gwamnati madabon nga le ga na ne ina na so da ne wanci lai ta ba da ga ga wa ga mun fike kyo gidi ga ku fe ka ju fe lai mulu ti na so eh fitan wani ga fitan ni ga tsan ne gidi ga je ya tama e ji ga je ki eh e ji ga je e annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya tin fi jannati ka hatan da zane da fitina da ga tara ba shi waje caje kungi za a nan ubaba fitina ga da bai zawu ga shi ba fitina ga da bai ya ce bai zawu ya lefi ya fa annabi sa sallam wala ya zalim musulun fi fuzati min dini malami su da man harama bugo bi jafu ubaba fitina iri ne ga tsami da ga da gobe su ci nan wala to kafiri ga da ta ga da galba ta te musulmi wa kila ẹgbọ́n ngọ́lé bá united nations ló ń wájú gudunmọ́ kó security council ló ń tó wọ́n wájú gudunmọ́ gbàlejò agẹ̀dẹ̀gẹ̀ wọ́n gáàjì peacekeeping kó wọ́n yà abẹ́lé ṣááyé yà ní susak géèmù masallaci ta'alimu islamiyya lo nikabu lo pàtẹ ẹ̀mẹ́ ṣìgá géèmù gáàdì nazari wọ́n àyíkí à wọ́n àyíkí free libya ẹgbọ́n zaman lafiya damuwa. kadai ngo ega tia ga ya wo mi tia ta fi gbe ti ga so fi awo fi da yin e da de to mota na o je na èmi na je na ka na o je ji mo na dukia na je o je na bo ama ebo eh? na gómìnà ti dẹ̀wò nga nga gwakwu nga ọ̀lẹ́ ǹjọ́gọ́ nga wọ́n pàpọ̀ tí ó bá fọ́ọ̀sì gbá ní ògà pọ̀lísì ọ̀dà wà láwà Ahmed wani ya amma an gwaye fitina gane nura wani ya polis ne ce jihani wani amfani kwa gaji ba ni ni ko wani ga fitina gane wani ma Za zanuwa ci shi dace fa su ki da biyan no ciwo amma ki kan yiri wanda ga wagun ji kawon ta da fodan zanuwa ce shi jike shagin zagi jin ne da bune gi zagi na kuka bugun inda zanuwa ju ta yokwa ka zai jige wani bugun zanuwa ce wara yawa kanga wadda ganyen na wai da lata asilin masaji da za a fi sallah ji fi masallaci wa fitan na shi na sai je kan ga mai dukura da refi na a ji sallah masaji ne ce ba ne sai a masaji ne ke otoki lo madari kun nazar algeria da wani ya ji ti boto ji to jimaja maji yanda ta aga ga ji jimaya ma yare fitanu shi aga ga da wuri ci na barai soja gwamnati dana soja da yato ga musulmi da suke yi wa suke wu musulmi na ke shi na be inda ka so yi to soja gwamnati ya zai je ji fitanu na kawai tsaba da ke a ji jihadi ga ya ji dauna ya wu musulmi a ga kafiri ga ya wu aga gbin yasu a katilas ne luna kuma ne kufari wani ya ji do fi kun gilza a zai ga tsobai mini ka fi wa ne shiga da mafitan ne kya ne ke shiga da gobe ya je makanta ilu biya ya ma je ilimi da ji ya je makanta ciki e ya guwe ya ce ya gbawa ya ji kafelu ya dai a bai shi shi zanga ci zagu tun buwan ga ciga bai ci tsaye aga makanta bi zai ku kura mu fitina wu zai ku hadisi da ga ndoci wu man ndoci a ga aga wu a ga man wu zanga ci ga gaya kai ya gabe shi ga wani zaɓe ke satuwa ni yaya ta scratch ya tunanin kwata ba ta fiye sunagi na joso ma a shi mai wazan shi ya tuwa zaɓe joso mu gane kin ba iya shingo cin alwani wani kara shi ya wuce ya fitan mi ga mai ri ne kwata wata ko fi bane da na zona mu minkum khafa aminci ma ke biye dabuwa wadda ga wasu ta zo wata ko fili amincin shi kuwa ada daga ga mai lo komina mai lo abuja mai lo kano elu lo lagos mai lo kaza unji hankali a tuye mi na wadaci na israel amma ya kone wadaci wanda suku ina ga ne kici ga ya ku gwamnati da gwamnati ku force ba ta ban taking point ba na wa lo minti bo na wa jawa guni wa la tubo fitan iri na jiga ke bi mata to means of communication ba ta yalu ba ta e bugu ya e zuji anyị ya e zuji karayi yan doci jimon ga ya zaje bi to gwamnati ce ke kato polisin doci wani yogan nigeria na hali gbani ha hali freedom da gurgudun ha an ga e kuli ta ji to nigeria na ne ha kin doci ya screen ta ji screen daga daga daga 14 amma Najeriya yau batu kakku ne da gina tafitin fitan ne je na zukun ga jiki abin da abin a tafi tafi ne jadi na guri a gari tafi kaza tafi kaza ne ya kube Najeriya ya wani yanki ah yanki bata ungai mo wani wani ina ya ji da ne fitan ne Najeriya dillo gwamnati jadi mai zan ga ji ne ga dillo da abin da gwamnati zan doro ne ga gwan na da exam na wa kana ka gun pass exam mu can wa da wa da fitan hirin ne gina dole jihar ta kuma kan daga tamba dai yanzu zaɓa gwamnati ya shiwa polisi to a wani zanduwar na wular da suke yanzu zanduwar na national id card bai za na fadi liye yi wai a jiyar sai makanta wai kaza kaza wani jankan wato zanduwar sai wa kure ce makanta kawai ya kata ne sanwa dai sanwa dai digiri ko yanzu in education kaca a halasa jirgin ce operation yawa gwamnati ko ne ka sai loya ni ke don an nan amma fitan hirin ne fata ke zaje tsawon ce yan mai wuce waga a shekara yi wa ciwo cin wale bai nazari wa shekara wa cin wale bai nazari ɗayi ne ga yadda a gwamnati ne nwe yadda mata to admission ja ga alaya musulmi da kuma makanta iwa yawon rai imeji to kati da kushewa ngo ji gane ko ta aga ba ya da ga ci ga in manyi ji da ka ga ni ni a a ta ce ki number 2 agwa sun aqida ya al sunna fi wajin dawo je ko sunna number 3 sai di foro be tun sai kan waya tun da emiye zawuke zawuke falayo zawuke dagbashin zawuke jigabi anabiyin zawuke zuga mana Za zawuke Za yacin zawuke eji yi yuke ku ba yi zo ba yi yuke ku yi yi zo ko za zawuke ji liwato zawuke ci film de delio zawuke ji muziko? ko taji wuke la mi tuwe man chiwayo zawon kima fatiya bayan zawon kima lusan lago zawon kima hukunci hala da nifasa wallahi kan waye ni da saboda wajen wala na wannan ya ishe ka aiki ko zangaro jin ne yi wai ci ne yimi la ilimi wa yimi lo tun yanda ilimi wala gyara ne min yana ke lala gyara da nan ka da wajen waje da ya ce almasalu gani almafasibi a tarbiyyar tafiya a na bi cagawa cagarin jami'a da agogo miliki hannu lo mana hadu la biya fi dawati ila Allah wa la bayani biya ga ani bi ta dawa ta ba biya da gun gwamnati ya alu sunna je ya baya fitina amma jin dawa lo fitina to al imam al ajuri wega litafiyan ashari'atu yan bubu wọ́n jìrá a akú alimamun ajiyar ruwan ga shari'a page 21 ga lamya talif al’ula ma’u kajiman wa hadisa da ce tun fa’in da gbaniya an na alkhawari ga kawo musulun ke daya wari zari da yana usatun lai ta hala alisu ku ba wani rasul ya maliya ni iba wa in sallu wa sabu kaga ni sallah ci mafi azu wajita adu filibaliti a maji kokari da ibada jin bane ga zalika binafi illa na ji amfani wa ina zaru al'amra bil ma'ruf wa nahi munkari falaysa binafi wa laysa zalika binafi illa ka ga ga yaji foloji be tukuri me kan waya tunye da na ji amfani ya nam kom ya ta'awuluna alqur'ana ala gairi ma ila nam ya ta'awuluna alqur'ana ala ma yuhuna ya ji fasara alqur'an lo bayani ma ga lo bayina aga novo ari aji anu ta ga ya ce ce bu ce o ma ya kashiri wani mawuna da musulun da kada zanen Allah ta'ala min su kowa ni ga iya da wariji wa zanen nan nabi wa zanen nan kula fa rashidun ba da A alai ma ga ga iya da wariji kula fa rashidun ma ke gama wa zanen nan sahabatu radiyallahu anhum wa man tabi'a bi lisani wal khawarij hum shuratul anjasul arjasu khawarij za da yayo shari'a yo najasa wa man kana la madhabi min sa'il khawarij min daga la mutuwa in shi a hawa ne ke nan ya tawara suna azal mazabi kadima wa hadisan e gigoye maza abin da gito fa to bani wa yakhrujuna na al-a'immati a mai caga a goyo gaci wa umara wa yastahiluna qatl al-muslima mai lagan alayhi wa nawawu muslimi shi nan akida wa ga ga mai muslimu fe maniyo inna allazina na mota ahli sunnati inna ma yuridu li nura, allahi bi asra allah mutumun wa law al-kafirun Allah kiyaye mu fa wani kasa tola guru ya mafa na kayan lati ya mini abu na ngai biyo ala rasulullah rajulun ta ala ala da layi buya nabi nan wa wa yusimul ganam bi jarana ka kuna ce mana fa ya mun ga nabi jan adalci fama a raka ta dinga wuli yana wajen adalci na nabi haka faman fara da umar rabi Allah wa nu katla sai na murti gungu fama na wun nabi min kalla ne magun gawu mun wa akbar alayhi salatu wassalam anna hadha wa saban lahu yakir ahadukum salatu ma salati wa siyamu ma siyamihi yamrukuna min ad-din ya ga ga ya ko biya talle de ba ya sai ba talle ya ko kon biya to ya ba ji ba ma tin da latin adina ngo le me ba da kan la ku ja wu joje lọ́lẹ̀ méjì sálà náà àwọn àríjìlá kù yìí kìí tí èjì wani wọlé àti ẹ̀wù mùsùlùmí lọ́lé sálà ń ṣiṣẹ́ àǹfààní tọ̀sùn làdèdè gáà níbi ìyá ọ́ wọ́n àmúra sọ àṣẹlẹ̀ sí gẹ́rẹ̀ hadith ń bí bi àníbi jí fòrò gáà ga ọ́ wa bayyana fadla man qatala ma qatalu alayhi makiya to ya fa la da ga gwa kwa ci kwa kwa wa yo to ci wuna kuma yanzu ba da zalika kharj min buldani shatta amma ci ce yo ka kai wa shtama wa ci ma guye kam wa azaru al-amra bil ma'ruf wa nahy anil munkar amma Allah ga yaji foroji ga tura maka wanda ne hatta qad mun madina har da da madina fa qatalu usman ibn affan ta sayyidina usman radiyallahu anhu wa kari ta da ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam mimman kana bil madinati Allah ya tala usman sahabi ne ji kokarin ne zai

so wale gan daga naji da be kyafu al ajiri al ga a shari'a page 25 ga falayen bagi liman ra'ayi ta da khariji ungon ya zana galiye kokarin ya khariji ya wa kada kharaja ala imamin wa tiyagan wa gobe na adlan kanil imamu au ja'ir adili imam yo ko zalunci dici fa kharaja zaman shi Allah tiya wa jama'a jama'atan un ta zanu ci je ku kamini wura wa salla sayfahu un ta ji kuwa tiya wa ta'alla qital al muslimina un ta ga halil wani abu muslimina fala yan bagi Fa fala yan bagi lahu an yagtara bi qira'ati lil qur'ani zanna gashi be qur'ani na wai ba man wala bi tuli qiyami fi salati be be salla na wai qiyam lalu ce lu bade bane man wala bi dawami sayan bi aznu fi fondoro na man wala bi yusni al fazi fil ilmi ko na masu wani wato nan wagan wagan ga bayan ilimi wani ma ka ne mazabu mazabu khawari ya zake maza yin maza bayan khawarij na yole don ko amma an gole ko hadisi da wajen guru na ji ba tun nwa ciliyani na na ji annabi za sallam gan ya zuga ciya ga wada gun ya da shi na ma amma to sun ɗaya eh, da aje shi wa nwa ci da wani za nwa ci aja sai laza ci goba ji bidai ba wani nan pẹ̀lú yóò etí rẹ̀ kí ọ àti ayádagun gómìnà tí ó mini ṣubu àtù na máa sai labe nan náà tàbí ajin a ga jihadu fardu ainin ga jihadu fardu ainin najeriya yin nan can da dalili yi nan ka alkur'an na sauti tauba aya 122 sai shiga maka kana lilmu'mini da liyan shiru kafa hmm. falaula na fara min kuli firkati min mutaifa da ya tafaka fi dini wani yun ziru kawo idza rajau ilayhi la annahum yahzaruna un jinga mu'mini ba ta ga ya calo kunda da amin hmm. a zai da ga kun da je taifa na shin liyan liya tafaka fi dini a ta da wai a dini wani yun ziru kawo ko ebo adikiyo ebo zane shiga da shi a ja gargajiya lailimi wa musulunci ya ji fata ji a ndoro dulu su kuna ba ni eh? ya tafi zami kuma shuhada to tuli zaji ta ce wani yayi shuhada wani ni kwate ya ka kuna jihadi bi je da aini nan ka kuna ku jine ku dana ni jina na ya yi je ko jani nan waga bi tanga limu wajen alfiraru na zafi eh ko ka kuna musulmi jiji ila ci Allah ti ji musulmi ci ga aguwa kafiri ga aguwa nan gore lokacin ci ba ndo inde ka de ka gode nan to nga de kiyo nga de for da nga ci ta ti wo amma ko ji ja kun no to da bayani ke tiyan daga wuci jona zan do ci aja la shi wo abi a gan eh, la dole ya gunke do shi ne ya tun yi ga governor ne ga ne ga ne minista ne ga ne kwamishinan na ji gangani bai ciya mun da kan zane kwata ya ce a dawo ya ce a daguwa nan da to polis da sojaji na gaskiya zane gana ya ci da nasara nan yi ga abu ba yi da haɓa ya da nasara yan riga hacin ina la nasara bai da wuji zawara wajen zuwa da fitina ware ina la nasara bai da imani wala yansuran Allahu man yansuru zane ga yadi ne yace nasara nan sai ta nasara inna na nansuru suna na amanu fil Amanu filaya duk shi sai kyayu nasara mai zai yi maji tun daga rayuwa yan nan ko wani lali zato li yi wani mu'mini sai za ga da izo da tutu gangani da mu'mini annabi sa sallam ga ya mashiral muhajirina ya ya muhajiruna ji khamsu khisalin sifa gutun mu idan tulitun na agu la mai tine wa uzu billahi an tudilu ko wannan me ba tare ba su ko su kwalu goto Allah ya wuce mai ma lam tazhar al fahishatu fi qaumin qat tatwa al fasha gashe jama'a ji jama'a hatta yu'linu biha hala ne al fasha na fi lu libwa illa fashati muta'un wal auja allati allati lam takun madad fi aslati allazina madu illa fate bataji yiri yiri nga gashe ta ce jama'an ci na zai duka ni na sai da batai ruci jana batai 8 gonorrhea indogi kaza kaza yake ba to shi ne ba kibo ewe to yi gaji ne na to ولم ينقض المقياء ولم ينقص المقياء ولم ينقض المقيال والميزان الا اخذ بالسنين وشده المؤونه كان هذا جمع دشا تشا دولبيا اتي جدا اشا ila elebiya bani yo zai yadda ya ji duk wani hada sha ko wato ne kunta shago ne wajen egwe injini na wajen giyo eh wai tuwa yake wani egwe shekaba na zugun wani wasu. shekafa la'adin daidai wa haji kiyo wani haji tawa da kofi bufo wadda bai kanu to abin shekafa abu ebu san hmm? e wane kun sana wushe nuwa wane kun suga da wasu ke wushe nuwa e bulu san ta biya ni wani wati lai gana da fi suga ya runga ya kuda shi biyan da tun fake ku ya za jungai mi turga da wani wushi gidiyo alali mu jimiya za mu tiga ajin da tun za ta zuba ko ba ta talaka ne jin no jiye ba na sara da sokun ilahi fi mi zuru ne buluju ilahi fi mi zuru ne buluju ko kula yin za gun to agro ga min ga min ne ge dukubo ولم يقض المكيال والميزان الى اخذ بيت وش وجود السلطان عليه انه اللي كان مي ده شا تو شا كي يا زالي ما تي تي جنكو ashe ان lan na to يتو الى ila wasun ولم يمنع زكاة أموال لا من القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا كان يزا جميع يا زكاة سكوا بلي بيدك سما بوا زي جوين يا زكاة وتوما كوكتيجا جوزكون ديجي نموري نو مجي صدقة wato da ya gina tunan mawajin na mato hawa ce yaman kwamfiya ba ta ita ke tibi na kun gani bido shi ke ɓoshi ga alayyar ya ce ba nasara da su Wa walam yankudu ahada Allah wa ahada Rasulillah sallallahu alaihi aduwan aduwuhum min ghairihim amma ga alkol yaso ko fadici a cikin buta so kwa a ti lami na biya amma lami to gaskiya amma waje gurin to ci bo a ta kai musungwa sai ci ga makiriya na jihana ruƙiya ta ta sai jin azaba fa ka zo ba da ma ka na fi aidiya na sun gwaba na makireci na yago wa malam ta kum ayin matuhun bi kitabillahi azza wa jalla ka kaga yadda shashi ma ba hukunci littafin yaso koya wa ta khayyaru fi ma zan la ilaha illa allah ba son ka kaga yadda shi ba hukunci littafin yaso koya in ga Allah tsakane ku àmọ́ ẹ̀yẹ́ ìgbè tí bá dàgbé ogún jẹ́ lọ́pọ̀ à wọ́n ti tún kọ́ ọ̀hẹ́ pa gángan níbẹ̀ gọ́vùnà gángan níbẹ̀ pírẹ́sìdẹ̀ntì yàn wọ́n tó mi èjì dá ní ọ̀yí jẹ́ tẹ́ǹlẹ̀ bá náà bo la tu bo ka je tu en ka shani tun da kun da kun je an je jun be nu penci ani nu penci da e hmm? ye jun go la mi odo ya to na yi man yi na e de chen le ba ji na kiya ba hukunci o fahimta na za ta fi she faru e, e da ni rasuli ga jin kashi ga man ka zai ne luwan duwa na mawa gane me da an ji biyu ni gwamnati da bin dawa na ya ne ba ta kala nasara ta a da yan rai banu cajin lashi ware ya cajin gan gaskiya bai shi ne ba ta yatsun ya ga ilo ci dede dole wa ta yi ta mun baro bai hutu ba shi yabo fiye gina ta tabbanin na gayin karu mun karo nan adi alkadiya don tacen hawari jiyo bin alkadiya ne hawari jayo na jaye gun aye kiyo ne ngwaɗe ne kiyo ta gun aye kiyo aye te jiyo a ga a te daga veja ala ibi na caca bi lo a ga a te daga veja ala bi ni yanci ala bi ndi go ngwaɗe ne dono ko a ga a te a ga a cafi ya tije ti raji against authority a shekaru mulki ramadani wani yi littafin ko nazarin peji. ko 306 eh, ko ne ibn hajar ya gan ya ce sa wa jan wal qadiya allazina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immati wa la yubashiruna zalika ga alqadiya shi a ga zai jaji a sai ga da ja ta da gwamnati na ma mutu a tiya a zamani a ne kun ga ja ne bai na filo na eh en ye ja gan jaji gu yo za na mai go ga ja da jaji da su kika to gozo ne su kidu jan nga ya tunguru an gungun wuta ka shi zo ko ya za shi shi nga jihadi da mai bi da kuda hayya na jihad wala kadda nasarakum Allah bi badrin wa antum azilla inna na sunana na amuru fil hayati dunya kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah ba ta da ya ji ya ma go fi doji ka ku ne ganga je gangan na zugu annabi to kato ko Allah ya ina be ke ne kiyo ye zamani ani biya ga lokuna wani ani bo to ke shi zuwa

هم اخبث الخوارج ابلا ابن muhammad wun قاعدي يا خوارج اكي اجي masiba gane je le ko ne bona aga aga gaya da ne ya tila mi tun a chatunu ya ba ga gonga wa ji wun jinga da ju ko la ko ina wa ga aje do china siya de o dikiyo o wulo ta gaskiyo dan wace hanya gaskiya fi sabila dole iya nikin shara gobe tunai bana gaji talauci biya yi dole ya da ke tiri ji gwagwagwa gwa da yayin in jadi talauci biya Ya ce lazakaya zakaya talauci ala kya ba ni wa ki wa zakata ya sallah ku ne mai lazakaya a na ga arkanu ya musulunci gutsu mini ugbo masu kun ala zakaya min ne yana la talauci kiya bo na sadaka da mu imam muhammad bin al-bukhari bin muslim to ibn majah daga hadisi ya biyu rana sai jami'u sai raka kana hadisi 4346 ga annabi za sallam ga qala rajulun zan go ci ga wala tasaddaqanna al-layla bi sadaqa yinan nan ya di sadaka fa kharaja bi sadaqa fa wada'a fi yadi sariqin inda la sadaqa ta asma shi zan la sadaqa ne biyo ibe ci fazo ya ta'adda suna to su ji laila ala salihi ya a dai ba ce la chacha labari a a ji sadaka yi wacin yoji tuwe shi faƙala da ba yuji alhamdulillah allahumma malaka alhamdu ala salikin sadaka na wajina shi yi cin ga sadaka lugon la sadaka al-layla bi sadaqa inna naje wuri ga sadaka ne shi nan ne fa kana da bi sadaka ti fo fiye da zaniya wani bai la sadaka ta an sun zani bai da ko sadaka guba na shi ci dace fazo ya ta da sun ya zabe mai timatin a sai ga to sudi kan laila na zaniya yi nan na rikin ji sadaka ya ciro ya shi no ya ci na ci yunga da na sadaka fakalun ga Allahu malaka alhamdu ala zaniya la ta sadaka nan laila bi sadaka yi nan dem diga sadaka ji fakala da bi sadaka ti fa wadu afiye da zani na ande bi tiya zuku ne ji sadaka zuku wa sadaka la da ya fiyo ya wadda ci faƙalu ga Allahumma laka al'amda ala salikin wa ala zani wa ala gani wa zada kaji ibe ci nga ila mun ke ya ji ashe shi ya ci lugon mun ke ya ji ya o ci lugon fawutiya wakila lau amma sadaqatuka amma sadaka na wajen ala salikin na wajen yayi da cinan fala allahu an yasta ifa an sadaqati mun joza nan ga wajen wa yin yadiya wa an mazzani amma na waje wace Allah ya ci dace nan fala Allah an tasta'ifa an zina zinaha waje zadaka na waje wace la yuna su ku in ga zan Allah wa in zagi wuce an fida dan ya ci ga wa an bal gani amma zadaka na waje wace Allah ya wuce ci nan fala Allah wa ya tabira mu je wuce ade yake baro babun nan fa yin fi kun tafi wudu ki ya min ma min ma sa Allah mine na sai la mine na la yuna no den na fi da rafi a wuto a jam mine na la talauci ya wani waje sadaka da mu rogai sadaka da sai ta sai ya wuto mine kwen mine yana kela talauci kiyawa bene sai wudu kiya sami washi liyo duk zo sati mun sati sana je bago nan wuji kiyo wuji bago ya to je muto wutu wudu kiya jama'i wuji mine yana kela la salla talauci kiyawa bene in latu soko nan me lembe ya ci ina na sai la mitu soko mala lembe ya ci olugwa ga na ga gidan ci ko وضرب الله مثلا كرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شوية لا مثال da ya ji na ciki yani bi aminci arzikin wanda yau daga danan don donan a ta ce aji kafin tunani mai ce ce fa za ka Allah ni ba sa ju'i ce ce waye ma da ku biya fa wal khawfi da waye da fi bi ma kanu yasna wani yasna afilun min yana la talauci kiya bana tuba da istighfaru ya kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara e ba gafaru da bai ce ce ce ce adule biya daga sama umaye dukiya biya muwani wa ban waye dukiya umaye giji wa ja'alakum jannati wa ja'alakum manaro umaye na ciji min yana la talauci kiya bo na jiye boya so yaci na garga ne sabai fi maskani a tun jannata ne an yaminin wa shimal min yana ke la talauci kiya wani ga sai jimba ne dukiya mun ani musa sallam ga amsika amsika ne ka ba'd malik fa khairun laka sashi dukiya wa agwasun da alkhairi yoga na na gafe ga dukiya babu amfani ma al-imam bukhari da muslimi to atin mizu ibn majah to na ta galu yo sai jami'u sai ga kana hadisi 1387 mine na ke la talauci ke abobe nan aya de toci abo ga de toci fike da lutu ko abo wa shishi wo lotun wo paka bwa wo kukwa wo nunwa wo jisinaya wo cewa wo le ko wo lo makanta de to de oja oja biki oja oja guyi teburu al'aba ko maga oja ni alai wace ya kafu shago amma ke ganin wata lauci da talauci a jawo bane ga wacce ya a nan daga lau a annakum tatawakkalu na Allah haka taw Allah ta'ala haka tawakkul ya ga doto cin nugo ya doto cin na razaka kum kamar luku tayra ta caye azikin nan waye lu ya cin tagbiki masu wata ruhu bitana min yana ke la talauci ta wa bene sai ba duwa ani za a sallam da toke ba ta tana kayo sai da mi ce ba ta mu da mu ce sai da mi ce ya gina buga bayan ya yi ce sai biya da zine e bane zine jin talauci be za dukiya lalace mun wala ta jale daka maglulatan ila kika wala tabsutha kullal bast sai jin haji ganin mai umure wai jin dukiya ne wai la talauci ta abu annabi ga sahabi ubayn al hajj wal umra fa innahuma yanfiyan al faqra e sai jin haji ganin mai umure ya umlawu yi doshi e bonne aji lobe umure wani ya talauci ya wazu mace mace ce za su biya kama tan fikir khubut al habibi al-imamu ahmad inda al-imamu tirmidhi to al-imamu nasai daga hadisi ibn mas'ud sai jami'u sahih rakan na hadisi 2901 mine ne ke latalo ki ta ibn gambe baraji annabi ga a fata radun baba atiya bi sadaqa aw sai la zadahu Allah ta'ala biya kasra wa ma fata rajulun baba mas'alati yuridu biha kasa illa zada Allah ta'ala biha qilla ila da iya koyi bara iya ti tasu diga bara ga wuya sai jin soja sai kuke ba nun ga jiyo tuna alama ya alama ya zane jikin zana ku kina da nuna imam al-ba'i jalu bi shahabul imani bo e bago e ko ne ji e ku unji adada da ji fitina ga alaki yo dan lauti kiya bo ga da ji fitina ko don amana eh magana ji fitina bai zuwa mana to dukiya dai gina shi wilayen ga ji lalace wanda yawan ake jimloci da biya zanuwaci ajin lashe wa dunga amma to gi zakan yuci to yin zagi ba ta ya zawa wa mu ne buna tuka foji za nai lo hauso inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gida ga mai ga irin ne ce yanzu bi kyafu ba wala ta kullu nafsan lati harama Allah illa billahi ga wala ina tace hajin haramu ne sai da yaki yure ka ga da to kun da ce ku wanda mushriki ne jibuta kuti ne mushriki ne jibuta lata uzza hubal manata na a ne diga ga wuyin zaki ma ma ga gizo kan yi amma ngo ga ka kida wa diga ga nan za a ta to gizo kan yi to sayawa to yin zagi da to sayawa Allah kiyaye mu ba ci hakin ala shubuwa ne gan a la ta zalu za a yi alal haƙƙi ko? Hmm. ya ga abu da taifatin masu kan dole kun ga a sai gona a'a zanga ta ebo ebo ga da jiki ngole taji sai la ta za ta fatimin maji zari na alhaqi da ko amma imam muhammad bin mashi kakan ji fasara da shi ga ashabul hadisi ko amma ji fasara ne ne jin ji ne ga ki a fiya gun kan dora ka za mu ne a ji kan dora gun kwa kan no ce da kan no ce me no kwa zanga ta ajun ke bela shi wa bi gan man wuce na ji ajin a wunan a tuka da sai ga ja mujahidu na jibu e bogo ga wule fi da wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ganna lo sai ji wala takun nafsa la jaram Allah illa bil haqqi e ga wurai na sai ji aja rabu na sai ji hakki ne sai ji wa mai yakul mu'minan mutamidan fajaza hu jahannama khalidan fiha zan do ne ga mu'minu be digangaina nan wa da na jahannama malu na wa da balubo ga diba Allah ne su kuma gaji bai yi wala annan su kuma abula na ki wa da lawa azaban azima sai ci ma shirin ya azaba je kau annabi ga man hamala alaina filaha falaysa minna an do ne galle ju ko ci abu na sun da mini ya yi wa dan caji la shi wa zunga caji a caga kuruji ala salatin wujana hmm? alalima sai da tun zamani a salafu ya sai ji uruja ya buga uruja ga kuma da khalijin salafi manajin akadin hakamai ne suna soko alibi sa sallam ne ya ga ciya gaya da kuma mu a ga fulanu katin annabi ga ma kamu fi kuma salat a ga annabi ya da kuma annabi ga ma sallu bugo su ne su ya jifa ɗan gwa ne kuruja aliyar jillatun sayayya ji ba ka zai je to mai ciyanin a cira da kun zamani fiti fitine nan tun ci gyara a sai kpaga ya da jiyo nan a ci a ti rabon ke a majira ko a watu ba lo bayan so ci zai ji magangwa mini abu na jiki a regret wọ́n lè lítà fi ne yìí gan ta minna fi fiki kitalil fitna nan page 226 to 227 fela bayaniya ta gari da shi biyu ɗan jaju na shi wa zun gan sai shiga ya yi zai na na yalo na Kun min wali ya ji dofe kun gilza ya na ja imani jina ya gunza jiga to bai mini ya kafi mai ruwa da kiyo a da da tsanani biyayi A gano wajen to su cin ne a shekh abu nasir muhammad ibn abdullahi imam ni ta ce tamamul minna page 184 alfasu rabia bana waliji sai diga a waliji zamanin ne a ga wuna ya wu musulmi na zai ji musulmi na fawu ne wana a gungiyar sun na da kafin ne mun wajen zane shi a musulmi wubi a shehu musulmi ya bana su sai in wani ya sai layi musulmi kake ba abu kafir ga yi da wani a gari daji. lidan ruwan murtaddu mun gigan na abu kafirin bila salici nan Muhammad Imam ga كلما فتشت على كلما فتشت على اقوال التكفير في عصرنا وجدت الدواهي ومن ذلك استدلال استدلال بعض هؤلاء بقوله تعالى ساشا وارجي ساشا تكفير ينجي اسي لا وجاجي الآن قال الذين آمنوا قاتلونكم من الكفار أسألوا جوجا على تقديم كتاب المسلمين هل الكافر يتين هو مسلمي أقول جاقنا هو كافرين حتى ما بنا رمضان يقول لتاشر يتخليص العبادة بيجي 465 وكنت سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يوم يذكر أنه قال للأفغان إمارة خصوصا للعالم الذين يعطون القتال ضد الروس فيثبتونهم على عن ذلك ويحثونهم على أخذ دورة تدريبية في التكفير على عيد مصرية متخصصة حتى إذا أينعت ثمارها واشتدت أوادها غيروا وجهاتهم وتركوا أوتوماتيكيا نحو بلادهم المسلمة إلى قالوا أفغانستان ga da hukun a development na kan ciki a can egyptian ya kusu bonan ya zaɗi gaɗi balarabe ya luwa da jikiyo adagun adagun rasha yare aga tafsiri ga ta ce biyo zai boza ne ga da a bai ga isma wa afi shi tuɓe da cewa malamatu walau li abdul habashi mujaddal atraf alim ga isma wa afi fa inna ma alai ma umilu alaikum ma umiltum ebogo bijabu dan wace na la shubwa bi ga bata salatin ya Najeriya daga cikin ku zaɓi bitu su sa'ati ko daga cikin ku zaɓi bitu bile ɓata a kafira ya wuki wo a gaba na Mahmud ibn Sabaktakin mai kina mai kafiri nan har to babu na na kafir ta taka da insigility of Usmaniya syndically ga Mahmud ibn Sabaktakin mai kafiri a'a shekul islam ibn taimiyya min hadis suna volume 3 page 183 ga wal malik wal malik alladhi huwa mahmud ibn sabaktakin wa inna ma illa ma inda annahu suna sunnat nabi sallallahu na kan ngai mahmud ibn sabaktakin mu jabba jabba tun nan da ya gunga suna nabi wannan wa kana min khiyar al muluki mamudu sabaktakin madaminiya da su ne da alkhairi gana wa adalihim mai ji adalci wa kanimi a shirin nasu kiyama al'alil lalil bidai mafiya kuma lalil bidai ji lafiya ma especially kuma zugun an rafi da turafi da shi Lọ́wọ́ta ajin wula ṣubuwa daga mallan yi kafin kafin fowa kafin zando ne kafin kafin an da kiyar tsaje kafiri. Lọ́wọ́ ne, ƙa'ida na wajen alal islakiya ebo ne mai da tilabe tiyan ga na ka e sallah lugwan ka sallah ne ko hmm. amma ima to ne don ko imam Ahmad bi Shafi'i ya yi amma a ga ya e to aje kafiri ebo ne yi tariku su aje kafiri ana ni ebo ga ya e zu bi kafu zan do charging ke la shubwa bi ga Hajjaj ibn Yusuf kafiru alalima jaji ibn yusuf wọ́n jí kíyà yán wọ́n jí káfìrìà tó máa jùlọ kankan kan dí àwọn àjẹ́ bọ́bá àdé mùjáhìdú nà ṣìgbọ́n tí bọ́bá àdé mùjáhìdú nà bọ́bá àdé ṣọ́ àdá òjò kankan ájì òrújọ àná ma kankan á tìyàn gá àgbó mítẹ̀ bọ́bá àdé mùjáhìdú nà ṣìgbọ́n tí wọ́n lé jóòyò lè rí pé tàkà ní ẹjì àjẹ́ ń lè fìtínẹ̀ tẹ̀mínẹ̀ rí pé òun lè tàkà ní àjẹ́ tìkà ó dùn hadisi da wani tu mujahidu ne shi yanin hadisi sa sun hali mujahidu ban jihadin nan sau fi filla zane ji jihadin gaji zane gaji jihadin cikin ta cikin cale su lugwa na imam tirmidhi bai mu yi ba ni ga gobe sai jami'u kan na hadisi 679 annabi za a sallam ga man sa'ala Allah shahada bi sidikin da na gaba shahada bi to yake ga wani su shahidi ya gaskiya na ballaga wallahi manazila shuhada sa ko zanin lada matsayin shuhada wa in ma ta lafiya shuga da ta tin zungu imam muslim to abu da to imam tirmizi to ibn majah to imam nasai ga gubiyo sai jami'u sai zaka na hadisi 2676 annabi za a sallam ga man kutila fi sabilillah fa huwa shahidi da na ga wude ko tutunawa su shahidi wa man mata fi sabilillah fa huwa shi zani ga tu da ko tu wa tu shahidi wa man mata fi ta'un fa huwa shi zani ga tu da ta'un wa tu shahidi wa man mata fi batn fa huwa shi zani ga tu ti ba ko ta wani zani tu shahidi wa man garaka fa huwa shi zani ga jahili na wa gin wani zani tu shahidi ma musun ga gobe galo sai jami sabir volume 2 page 1101 rakam hadis 6449 sanai ba ta wani shi a dawo jaya amma ne zai ci ga da gun eh Eh, man kutila duna mali da na gawu ya eh, ci dukiyu bane fawa shahidu alibi za a salin sai ga yake zagi alibi ga jihadu kunna alhaji jihadi yin zagi ga ya jijin imam al-bukhari ga gobe daga na na da hadisi na na aisha ba sai jami sayyid raka mai hadisi 3102 annabi sallallahu alaihi wasallam ga abdul jihadi ayu jihadar rajuli nafsu wa hawahu jihad ne da fa la ganin ga woji jihad ya ci ta ciwe ko le ko

ebogo ezujikiyo ezujikiya fusarauyi zangoci na ga ake ebe gama bai suku ga gaskiya furuju da mini maza bayan kibo da mini maza bayan salafu jo a'a yawa ga yaji sarudu ya ga bai sakan eti gan kuruji jiya talatin yunji maza bayan a ahlu sunnati wal jamaa talatin ga zola mutu yunji yunji ya yunji jiya da suna woji kuruji ya bana no to ahlu sunna ba ka ngole kaw maga to ka tili to dole kufrun ba ku na wadi ko be zo sadaqullah mastatatu wadi ka ku be zo wadi la mastatatu yi ko ce mu ribatul khayli kafiri to yunji mai bangba illa an tarau kufran jama'a ka maliyo ma ci bangwa da shakka ya ma kai ka ba hujja jinan bai zalatu shubati anaji ma ke jina ma ke yi man jibe wa ji zatwa no ne no ne na yi kpata wa da wazo ji ma ke litami ne ai na ulama ur rabbani na ji man wuci koyi sai e ka da ji fitina biya musulmi ji ma kaga ya e mago gaskiya fasa ta zukuru na ma a kula ko fa da mai Allah Allah basirin bili ba badi bidai ba ba zan ci gawa zan ci gauru ji filanin uga huto ta a ke be shi shi A àti ẹ̀yà òru jù gan gúbà pátá dé ìwúlẹ̀ ajé ajé bà a tó ràmí náà fagun ní àmọ́gá gẹ̀gẹ́ ìyàwó àjùgẹ́ ní sọ́yẹ̀ ọmọ lẹ́sùn tẹ́ da imam ahmad ibn hanbali imam ahmad ya gan sharu usuli tika da ahlus sunnati lagan imam ahmad bi rakami 317 imam ahmad ga wa sam'u wa ta'a lil a'immati wa amiril mu'minina al bar wal fajr wa mawliya al khilafa ita ma nasu fatama annasu alaihi wa radu bihi wa man qalabahum bi sayja ta sara khalifatu ni amil wa gazu mari albar wal fajir ba ta da alami afi da ciya to jikiyo ga dauna al imam ali al madini ake layan mutu da ma sharu usuliti ka da ahli sunnati wal jama'a rakami 318 ngo jigana ko al-fudail ibn iyad wai ga sharu sulitka da ahlus sunna rakami 320 ila gun ga ga lauka na fi da wata mustajaba min ga di addu'a ne min ga ba su ko ga gonin lama jali Allah illa fi imami ma abu ya zanu a sai dushici lianna za su la imamu amin al bilad wal ibad e da shiga da kirki ya shiga di kiyo ya shiga di aminci al imam al barbahari ga wala halu kitalu sultan ko in kun jalali na wagun doshina al-imam al-bayhaqi al-i'tiqad wal hidayah ila sabil ar-rashad page 272 ga babu ta'atul wulati wal zulmul jama'a wa in kan al-munkar bi lisani aw karayati bi qalbihi wa sabra ala ma yasibu min sultanihi etiyan babi naga wala no tu ebe shi ciwo mo lodi lo zumi jama'a muslimi ji wa maga wa maga ajin kan munkar su kun ide jin tala yawayi wa mo no go bi en gbe yawayi wa mo la kuro je tiyan na ebe shi ji wona na alkhattabi nzoge leo be ma alimamu tahawi wala da alaqidat tahawi page 25 rakami 72 ngo wala nar alkhuruj ala imatina wala tumurina ye mina akida ibudon wa tiya ga wada gun e do shikija ko diga na ko alimamu abi usman asabuni wega عقيدة صلاة أصحاب الحديث وبير 55 ويرى أصحاب الحديث الجمعة والإيدين وغير ما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا من عقيدة أهل السنة يبودا ويصلى صلاة يبودا أيضا أقول أيضا ديدي لغاية المسلمين ويرون جار الكفرة ما وإن كانوا جورا ويرون دعا لهم بالإصلاح والتوفيق أما يليقوا بعدوا من عقيدة أبو دعا بعدوا سقوجا قديني الامام ابن تيمية وشكي لهم بها العقيدة الواسطيه ابن رجب جامع العلوم والحكم وبيج 106 رقم حديث غوتو اباشي لو أما النصيحة لأئمة المسلمين أما نسيا نواجه دي مسلمين فحب صلاحهم ورشد معدلهم وواقع إلى كيركي أما لا دي بوا ما جعلتي وهو باجتماع الأمة عليهم ألومي ما لا دي اجتماع ويتيابو وتجنب بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم ومشوا النفجي اللي يجوا عتيا وبتشينه وشو نتعاونش يومه ابن أبي الإذا الحنفي لفقد دل الكتاب والسنة الله يجيب بطاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية قال القرآن بالسنة والله كده واجب ولا يتوب بشينه كان يجي فرو بليمبان تشيانا شرو شرو يا العقيدة الطهاوية page 381 الشيخ محمد ابن عبد الوهاب wọ́n gan gan nfe layan ga misali jahiliya mako so mai suna ide ga ka ka ka ka tiye bo e tiye mas'ala na nan e bago ga tishi a dai yiwu in the name of jihadi ne dai dai dai ku gwamnati wa di kimo wa mi to amare wa ga ipa ira te pa o to gbo ji mo te pa ke family o jo ga jihadi ni wọ́n lè ọ̀gá àgbẹ̀dẹ fìtínà àti ọ̀hún kó a ọ̀hún kó àti ilé sẹ́ẹ̀bíà inú òjì kí àyè lẹ́mọ̀rẹ́ àwọn ejú òjì sáà dán àti ìrẹ́jú pọ́jì inú ejú òjì mẹ́ta ayé kún yíká yíkẹ́ náà ẹgbẹ́gbọ́ fẹ́ fẹ́ dẹ̀tù ọ̀sẹ̀ títà àti mùsùlùmí láti fìtínà mọ́ wọ́n aqamu salata sallah ko yiki ne wa ta zakata azakaya wa amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa anil mukada mai kan gwamnati ne edo ci yoto aji kamatu hudud Allah na fi shari'a to yaci ko edo ci yoto ma ba kun jibe lita sai to yaci in hukmu illa Allah mar Allah ta budu illa iya ido shi yau toma amma ga ba kun tsaka ne za shi a ga wagan zai ni a ta kun yawa a wagan zai ni doro ta ba ne doro ne zo ido ci ma a suna yace ce na maga ala alkhairi biya jama'a shi nan ga ajin kulukum ra kulukum mas'ulun an ra'iyati musulunci ma ga da dudu su gumban ce na jama'a yin ja alluwe da ku kara ku giti da ta wani hannu ebe ci masu kun a ga ajin ya shi ba a ji foro mai tunguri a tsa a ya zo an yi ji a ji lai foro a dan ya she ko a ga ji guma a gaji zalunci ma zana gaji zalunci ala shi ya za a gwayu zana ma gaji zalunci na zugun ala ala ki a gungani mai za cin lulu giya eh ululugwa ga lo litafi na nan litafi ne ga al-maqamatul qarnina karkashiya maqamatul sultaniyya sai laye da shi a gida ga ma za yi su da sultan ke laye da e e shi jina lalace a shayi al-ishtighalu an yi da shi cinan zane shi zanu wani jikin wani shagala ke jama'an shi lugwa wal juru fil qadiyya umati binakum wa adam al-hukm bis sawiya ma ga ga ga ga ga ya ya za shi e ko wọ́n lè zàní ká kwalifáì yẹn nínú wí tálàkà wí tálàkà òtọ̀bà òtọ̀bà wọ́yà wí dẹ́njí wọ̀ wí dẹ́njí wọ̀yà wí jìtù wí jìtù àwọn ìwọ̀tí ìwọ̀tí àyù àmọ́ ọ̀gá àwọn tí ó lè gá sọ̀bọ̀ ní kọ́rin gáwà láyé ẹgbẹ́ nù gá àlàyé tán ibi àwọn ilé wà wù kó from maza elzimu sultan atayu an kí ìyẹn lè dòṣì gáyé jí ilẹ̀ àti èjì ń tẹ̀mọ́ lẹ́mọ̀rẹ́ múlíkì qala wa tanfidul hudud musula hajjuji nana eze yi uko gwa ela za uyuga eze ko eze ya chida yuji mulala kula ji hawanu wa waje ani uji kiyo ujiraji hu wataku yati junud emefe la soja jagboka wolo fa bilu udu o maga ebe shoga alko joga ji wushe wani wajen alkawali mai aji ko tayi mai atu makanta ya mai atu asibiti ya mai aji kaza ya mai ga salari ko ya ta yawa school fees na atu university woro bata adana jiki ana adana wayana Allah ya kiyaye mu wal iltizam bil uhudi wa wacin zai ta min alwajibati shar'iyya wal hukukil mar'iyya ga du'a wal bizal ga bai sai ba du'a wala yanshuru fi min aibin aibu mai gagaushe ba mai mai zoshin wato ene je ce mi hare ba ta daga cizo ko dawo su sati nan ene je mi hawo bene wannan ifun to ani laji ifun ifun gobe ne lu zai waye je labarun mu eh ga rikici nan na mai balare kago da sokoi kago mine ta jinnawa inda gonga inda appointment ni jalan do la da kai wato a eh? yato e ba bai yi wa bayan wacce gaji wa bidi labari da zuwa gwai lobo mogo ẹnẹ mi ẹgbẹ̀ wọn káwọ gájẹ pọ̀lísì tí ní túnlẹ̀ fi àrẹ ó bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀nà wọ́n ti rá àyẹ̀wò làbárì káà àjẹwà àdẹ́gẹ̀ ìyàyẹ̀wò làbárì wà ilẹ̀ wẹ́ ṣìnà labari náà láyà làbárì rẹ̀ bàmọ́gá ne ẹgbọ́n ètò duku.

a ma za fasadar hajjaji wasu ba al'umma a kila a jihar shayi zadidi kalan ga rajulu billahi mahu na nafi almadhu wa zuhur e duna wasu wani ke wani bata fito fa kaza bi zulmi fa kaza ya zulmi wa ya juru sai ji zalunci kotu tufa manjula sa'u ziji zai fi tudun ce ya tudu shi a jajujina hun ma bai na ami a riya ne ma zane shi shi wanda ilimi yana ma na shi zaka ji mulki ngoyin wanda shi je ilimi a made basira a made wangi jiye a made tosan ya rita da zawo ki ga yi yan majalisu jo muharramu min alfami zai fi fi dunsu ajad na sai da tufayin da ke da fajirin mata kalbu ko fajirin ne gwan nan wata bala da lubu ya ci ma kenan wanda ya zai zama wanda shi mito shi ko ne shi mi gwamnati. shi yanzu wani ga gwamna ko yasu ko president ko za ko mulki ne daga ga wani jinan kabuja a ci yasa haka ne wallahi wani ga wani shi mai buda ta yawo Allah kiyaye mu a ga wali ma za al-khalifatul amin a ga kila khalifa ne al-amin na ta shi zade biyu akbala ala al-laibi ya toci da zo zo shi washta bi talibin mafi dayan yaji a fe niyayu wa ana ala alhasbi wa qarraba lahu jada da zadi ba fali ma za a Allah Umar ibn Abdul Aziz hirza haris kila so ko Umar ibn ya nasara tubo ko ga rajul ittaqa Umar ibn Abdul Aziz sun so ko wa khafa zambu ma biya ma fiya sun da zunubi ma biya da zunubi wa aslaha ma baina wa baina dayyan Allah ku bi su kai mun yaji fa mara Allah bil buldan sai cin mulla su kun da ya ta zu guwo rakaba sifinata sunna fa wasalahu janna wa wa guta da yayin sunna unci unci pulu ko aljanna aga fa akhbirna bi sifatin tasilu sultan wa tusilu ridwan to sifa yayin ne zane jitsura ko zane jumu'i ne ya wasun ga ila ga alaihi sirki siddiq mu fi ta gaskiya wala mu sun gaskiya bai sayyidina bakar wa adl faruq mu fi ji adalci doje sayyidina umar wa sakhai usman mu fi tora doje sayyidina usman wa shuja'at ali mu buga doje sayyidina ali idan idan takal jama'an faman a haƙƙun nasu bi ikramin sultan zai zane goye su ko zane ji mulki na wacin gana ga alimun amilu zane da ilimi wuci mai lutuna wa abidun fadilu yin da zane ji ba da wuci za kirkine ne wa shekun kabiru zane yin da zane da ki ne an goye wa ji mulki wa giman shi mutunci ko wa wuman shi ko wa wuman shi kadan ko wa zaba gaskiya shi wa yi baba ina ji daidai ko zai ji mulki eza e shishi eza ibe tizo ebo ende weji muliki na za wuci gan ku ji jinto baba o weji mutunci weji na ba wani e fito fi sabila na didi dia a fa mana haku na su biyan hukubace su fan zugwayin e ne da na gaji muliki na wa wafonin shi nan a sufa wanda ya ta kiru na ulama da na shi wawa shi a ce ba mun shi yanin wa Allah na shi afoni shi wal mujaruna bil ma'asi sabaha wa masayan be zai yelo fe yen ba su ko ti ti lo to lai to lozu na Allah afoni shi emi jeji yutu emi karwa yutu ko wa ma yakuzu da libadi li da lan da zane ga gwa kin ya ni ta je tin ya ka gito ne fali ma za haba nasu khulafa ar-rashidin an kila ba an je ti fewa الخلفاء الراشدون جو يا نم كانوا صادقين وبربي مواسكين وبرعيتهم رفيقين ابن زعمت يا غوا سون غسكيا gaskiya. اما يا gaskiya da su kwe A matsayi da tosai ya jama'a yaji ngala da wani cewa a ga fali ma za saqatat dawlatul umawiyya kad kanat qawiyya a kila dawla banu umayya ci da niyo dawla ya fall why sawabi a kara kaumun a salata za wuce shi a kara kaumun salata a ta bin sala da lokaci ba wa akra a ta zai je le so ko ba ni a ta wani za wuce shi wa jaru filaka mu sai bai zalunci ba ta alaihimul ayyamu ya faci biya shi ya ma'ana daula biya fall kuntu fali ma za sakata sakata banu al abbas kar kanu ala najdati wa ba'th ila daula ibn al abbas biya fall ma a ga sababi hadir alkawumin masani za a cikin kuranu ce a ta yi gbata kuranu ma na ashe na ladaula lai guro nan ya sanna ku yi kini ko ya gwa sun gaskiya efe ji adalci ego adini tsa ego rai tsa ego dukiya tsa ego mutunci tsa wọ́n ji gani ko ya za daidai ji kai daidai ji yana ipata ga alayi guro lobe washtaghalu bil agani banu labbas ta bi da ni ko wa mala'ul kusura bil gawani ta gin zagi ku shafi lanci kwanci ko jiganci wa amani a rafa limaza saqatat dawlat al usmaniya kila dawla al usmaniya ta folo qarrabu sufiya sufi ku biya pani wa harabu dawata salafiya madawai a mafi gun dawai a salafiya dawai sunna wa hannun ra'iyya? zane shi eh, ji mulki na a zama shi ba halayen doruwa da ya shi zoye dai da hafta da yawon mulki na gaji na wajen mulki a rufu lo wa amalu a shayar diniya ina shi mai alama ya ji da sun hukuce ya bugo daula ga ta cace jin adalci ce cace yi nasara ya e buwa na to zaman lafiya gangani da adalci gani wani lo. Ngo ne zo ko sun sha Allah ta'ala babu gaba kasuwa gibanin nan ba ne ga shi daidai na sai sha laduya ba na mai ga cin biki na sai ce fa da gwa za a bayani ko ya gani ko gyara na wani ilimin inda Allah. Ba ni kalla wa biya ni ka sha don la'ila a ila hanta, aka suka wato bile ka salamu alaikum wa rahmatullah.